Salamu alaikum masu kallon mu akan tashar nan mai albarka gaskiya plus tv barkanmu da sake saduwa kan wani sabon shiri na watan taskar gaskiya da kuke kallo kai tsaye akan gaskiya plus tv da kuma facebook gaskiya tv facebook page uh, duk ranar asabar yau ranar asabar ranar 11 ga watan maris shekarar miladiya 2023 wanda ya daidai da ranar 19 ga watan sha'aban shekarar hijira 1444 sunana salu sha'ibu sarauta mai gabatarwa shiri da yau kuma za mu duba wasu maudu'an da yake sun fi daukan hankali a nan cikin gida kasar ghana da kuma najeriya a tande a maudu'an da yau za mu duba da farko akwai maudu'in da ya shafi harkar tsaro wanda a ranar hudu ga watan nan na maris a tun muka samu labari da ya baɗe kafofin sadarwa na zamani kenan musamman na kisa da aka yi wa wani matashin soja ɗan shekara 21 zuwa shekara 22 wanda ake cewa sharif umar a unguwan ashama da ke cikin yankin nan na greater accra to da kwana ukunsa kenan aka samu kuma sojoji sun shiga garin ainihin ashaman inda suka je suka je suna duka mutane suna lakaɗa musu duka suna bari suna birgima a laka da sauransu wanda wannan ya kawo cece kuce matuƙa saboda wasu Allah wadai da kisan da aka yi wa sojan da kuma ainihin su kuma sojar matakan da suka ɗauka akan kan nuna hushinsu na cewa an kashe ɗaya daga cikinsu to wannan shine ɗaya daga cikin maudu'an da za mu tattauna a kai sannan muka zo huskan ayyukan tafiyar da gwamnati kuma a ranar takwas ga wata wata shugaban ƙasa excellency na na dodanko a kufado ya je gaban majalisar dokoki kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanadar mai cewa a cikin watanni ukun farko zuwa watanni hudun farko kamata ya yi ya bayyana a gaban majalisar dokoki ya yi wa wakilan al'umma bi mana 'yan majalisa kenan jawabi wanda zai kai ga al'umman ƙasa na halin da ƙasa ke ciki shugaban ƙasa ya je wanda ake cewa wato state of the nations address ya yi jawabi to amma wasu zantutuka da ya yi shin ya yi su ne bisa alƙaluma na gaskiya ko kuma dai a siyasa ce wannan kuma maudu'u ne da za mu duba sannan muka zo ɓangaren siyasan ma don kanta kuma a ainihin a ranar da shugaban ƙasa yake yi wa ƙasa jawabi wato state of the nation address a jam'iyyar kuma ndc da rattaba hannun magatakardan jam'iyyar ta ƙasa honorable fifi fiave kote wato ya fito da wata sanarwa inda ya umarni ne ya bayar ga 'yan majalisar dokoki na jam'iyyar ndc da kowanninsu ya dakatar da duk wani abin da yake yi na waton campaign ah, da yake yi a cikin mazaɓarsa ah, su tabbatar ko da lokaci suna a majalisar dokoki ah, domin a faɗansu akwai wasu abubuwa da yake suna a gabansu wajen amincewa da ministoci da aka tantance da kuma wani kudirin doka da kwamishin zaɓe wato ec ke neman shigar su dai jam'iyyar ndc sun ce san ba da su za yi wannan ba a sandiyar haka wannan umarni da aka bayar an bayar ne akan 'yan majalisar dokoki da suke rike da ainihin kujeru bangaren ndc su kasance dan majalisa ya yi tafiya ne wa ya dawo gida in kuma yana shirin tafiya ne to ya soke wannan tafiya har zuwa karshen wannan wata na maris ah, mun duba wannan maudu'u sannan muka koma kuma najeriya ah, wato hukumar zaɓe ta ƙasar wato inec kenan ta ɗage zaɓe da za yi na gwamnoni da 'yan majalisar jihohi har zuwa mako mai zuwa wato ranar asabar 18 ga wata na maris ah, me ya kawo haka za mu kira da wani wanda yake jigo ne ta wuskan ainihin kungiyoyin farar hula da su ma sun nuna waton damuwarsu akan wasu abubuwan da yake kurakurai ne ko kuma basu samu tafiya daidai ba a zaben da aka yi a ranar ashirin da biyar ga watan fabrairu wato na zaben shugaban kasa da kuma 'yan majalisar kasa baki daya mun tattauna akan wannan ko kuma masu kallo ra'ayoyinku da kuke da su kuna kallon mu kan facebook kuna iya turowa a kan comment box insha Allah mun karanto ko kuma akan lambar mu ta whatsapp da muke baku domin kuma mu ji ra'ayinku a kan maudu'an da za mu tattauna yanzu lokaci ne na zuwa dan sha ruwa na minti daya muka dawo zan gabatar da na da kuma maudu'in sai mu shiga ciki mu so ma fashin baki ku dakace mu siyasa ba gaba bace siyasa ba yaki bace gidan gaskiya tv ba ma ni sai ne muku fata ne ba saboda ni ina ɗaya daga cikin installer duk wanda zai kalli program ɗin da aka yi da ni ya san eh waye wannan dai kila wani zai ce la wannan shi yasa mana satellite ni na san da gidan tv take karbuwa saboda yanzu idan ka je samu mutum dish zai ce maka malam da Allah akwai gaskiyan nan ko ya ce maka akwai albanin nan akwai gaskiya gaskiya gaskiya gaskiya kaga alamun nasara ne na karbuwan gidan tv da ka je ma mutum installer ya ce maka gaskiya tv gaskiya tv shirin ku yana faɗakar da mutane nake tunanin ko ana sallah saura kwana kwa wata mata da naje yin mata installing amma take ce mun akwai gaskiya tibi saboda akwai wani program da kuke yi wanda wata mace take yi na haihuwa ne ba kaga wannan mata suna karuwa da wannan program din akan biology sosai mata suna son shi saboda haka ni ina roƙon ku da Allah idan ma za ku iya ƙara ko da awa ɗaya ne tunda na fahimci matan suna son wannan abun ku taimaka ku ƙara musu awa ɗaya ɗaya akan nan Gaskiya Plus ilmantarwa cikin nishaɗi. Sunana Radiyo Muntala. Ina magana ne daga Asakwari Zango Kumashi. Ina yawan kallon shirye-shiryen Gaskiya TV da Gaskiya Plus. Saboda shirye shiryen su da suke yi kamar tutuban jima'a abin da yana da yawa dai. To, ku dinga kallon Gaskiya TV da Gaskiya Plus don suna ilmantarwa da nishadantarwa da farkalkarwa ba abin da ba su yi. Shi sa Gaskiya TV number one, Gaskiya TV kayi komi, Gaskiya TV yara. Gaskiya Plus ilmantarwa cikin nishaɗi. Siyasa. barkanmu da dawowa cikin gida kan shirin nan na taskar gaskiya da kuke kallo kai tsaye kan gaskiya plus tv da kuma facebook gaskiya tv facebook page suna na salu shaibu sarauta ah, kamar yadda na faɗa muna da maudu'ai daban-daban da za mu yi fashin baki a kai ah, baki kuma da suke cikin gida da za su taya ni mu yi wannan aiki tuni sun shigo sun samu sun zauna ah, da zan gabatar da su yanzu nan hannuna dama akwai ainihin ɗaya daga cikin jigajigai na masu kare jam'iyyar watan ndc Eh, babban jam'iyyar adawa kenan eh, watan yakubu mahmud mudi eh, yana nan cikin gida za mu tattauna shi salamu alaikum alaikum salam wa rahmatullah na'am sai kuma a ɗaya hannu muna tare da ainihin ɗaya daga cikin shi ma jigajigai na nasara kuma mai kare jam'iyyar npp kuma shi ba bako ba ne a gidan nan Eh, ba yakan ya zo mun same shi yau kuma cikin kwallon mun same shi alhaji ali kabe alhaji ali kaba barka barka ka dai kuna lafiya ko mun same ku lafiya alhamdulillah masha Allah gode ah, wayannan su ne wanda yake mun samu a cikin gida inda za su zo kan wayannan maudu'an domin mun samu ah, mu ah, mu ji ra'ayoyinsu a kai musamman ma maudu'an da suka shafi harkar tsaro wannan nasan babu siyasa amma sauran maudu'an guda biyu wannan dole sun dan shiga da siyasa a ciki don kowanne na da interest kuma zai kare ku kuma masu kallo eh, dauke kallo ku ne eh, judges ku ne alkalai wanda za ku duba kuma ku turo da rayunku mu karanto baki daya mu na farko kamar yadda muka faɗi ya shafi harkar tsaro inda ranar hudu ga watan nan na maris eh, muka so mu ɗan jin eh, labarin kamar da gaske kamar ba gaske ba ah, na cewa wani soja eh, matashi ɗan shekara 21 wanda ake cewa sharif umar allah mai cikawa kuma sanadin wasu da suka je suka soke shi a garin ashama wanda ya yi sanadiyar mutuwarsa to amma uh, hakan kuma ranar bakwai ga wata wata ana ranar independence kashe gari kenan kwatsam ce kuma muka ji labari ya baɗe duniya na cewa sojoji sun shiga garin ashama da suka je suna fasa ƙofa suna fito da mutane da ƙarfin tuwo Ah, suna laƙaɗa musu duka suna barin suna ainihin birgima ah, a cikin laka wasu ma labaran da muka samu da hadda bari suna shan ruwa na ah, eh, kwata da sauransu an ka duba videos na ainihin sojoji sanda suka shigo watan eh, garin ashama kenan a ranar bakwai ga watan maris shi dai sharif umar Eh, wanda yake shi ga hoton shi nan kuna gani matashi ne dan shekara 21 zuma yake kwararan shiga shekaru 22 da haihuwa asalinsa dan ashaman ne dan wannan gari ne na ashama amma eh, aiki ya tura shi yana ainihin sunyani labarai da muka samu daga bakin mahaifiyarsa ya nuni cewa yana zuwa accra da zo su da zo ɗayin wani aiki to amma ya kawo ziyara kuma ka duba ga hoto na wasu wanda aka bar suna birgima a cikin kwacami wato cikin laka kenan inda ana kuma lakaɗa musu duka duka da aiki ne da ke sojoji suna suka yi sannan ga wato ainihin jirgi mai saukan ungulu wato helikwata kenan da yake shi ma ya rika tutun a sararin samaniyan garin ainihin ashama a wannan ranar banda watan tankokin yaƙi da suka shigo da sauransu in motoci na sojoji sannan sai kuma labari cewa shekaran jiya da aka yi jana'iza na shi eh, sharif umar inda aka mai sallah mai eh, daraja limamin ƙasa ya mai sallah a nan 37 military hospital daga baya watan aka ɗau gawan aka kai bema camp suna da wajen da suke bisu a nan aka je aka bisa shi duka da kuke kuna kallo a kan screen mu ainihin yadda abubuwa suka kasance cikin 'yan kwanakin nan daga ranar hudu ga wata zuwa Eh, wato ranar da aka yi wannan biso shi farko kashe shi sojan da aka yi wuka aka soka mai eh, kuma kwaci wayarsa ah, sai kuma eh, bayan kwana uku kaji abinda kuma sojoji su ma suka shigo ah, da yake statement din da ya fito ko release ɗin da ya fito daga ainihin ghana forces ah, sun yi nuni cewa lalle su suka sanction su suka ba da umarni suka ce a yi wannan su da amincewan ainihin manyan su aka yi wannan amma ba wai sun zo ramuwar gayya ba ne sun zo ne na a bisa aikin su na intelligence na su jo su ainihin tsamo wanda suka aikata wannan abin shine abin da yake akwai kuma bayan samame bayan abin da aka yi an kama mutum 184 aka kuma kai su ainihin Eh, bemakan ba aka je aka yi screening daga baya muka ji labari an sake 150 jiya kuma mun samu labari sauran 34 ma duk gaba daya an sake to amma a jiya da maranci kuma hukumar 'yan sanda sun fito da statement duk da yake bai full ba na cewa sun kama wasu wanda ake zargi cewa suna da hannu a kisan shi sojan hukumar 'yan sanda kenan ta nasu huska an ka duba kan screen kun ga ainihin eh, statement na ghana armed forces press release da suka fito da shi signed by eh, brigadier general e agrikwashi eh, wanda shi ke director, general na hukumar watan soja kenan ta wanda ke kula da harkar yada labarai nasu baki da press release da yake al'umma da ba su yi ra'ayi da ainihin statement uh, release din ba uh, da irin abubuwan da suka fito akwai ma kuskure da aka yi na date daga baya mm, sun je sun gyara uh, ana gwadawa a cikin eh, gaggawa suka yi wato wannan aiki muna kokari mu samu wani wanda yake za mu. a hira da shi a kan wannan ma'udu'u mu ga shin menene ma ka'idoji da tsari da yake wannan abin amma bara in so mu da baki na na cikin gida barin fara da kai yakubu mudi a wannan dai labari da ya zo mu in ka duba ko ina discussionin da ake yi kenan ya kaga abin baki daya me za ka ce game da shi to farko da shi ce ina yi ma masu kallonmu da masu jinmu duka ne musu barka da yau na jin yau shi ne farkon zuwa na kan station na zan kaki kira lokacin an yi zafi ana faman batun kamfen shi sa ban samu zuwa ba kuma <clears throat> gana da mu duka ke cikin gana kuma musu abubuwa da yake yana faruwa kuma gari ne da yake duk duniya kowa ya san mu in aka zo batun zaman lafiya ghana sha ce the beacon of hope mm. or the beacon of abinga peace mm. and democracy in africa shine ne gana eh, ghana shi yasa kaga in wani kaɗan haka in ya faru kaga kaman hankali ya tashi to abin da yake ya faru kashe shi dan uwan mutum da dan uwanmu ne musulmi kuma shi mu ce mai Allah ya mai rahama Allah ya kare jin kansa mm. abin da yake babu mai ɗarin ji ba ne saboda uwa ta haifi ɗanta ta wahala ya je makaranta ya kare tana ganin kamar yanzu za ta hankalinta zai kwanta saboda ya samu aiki ya zo gaisuwa kawai shi kenan wasu an samu wani cece kuce ya mutu an kashe so da yawa ka iya kayin magana ka ce kafar ko menene amma wa'anda su aka musu mutuwan wallah su suka fi jin zafin ko menene uwa da aka mata mutuwa ta fi jin zafin ko menene haka yayanni haka wace anti haka da sauransu mm. wanda suke jini guda sun fi jin daɗin sun fi jin zafin mutuwa sa namu ne shirin mu ce allah kara musu hakuri ya kuma kara musu ladan hankurin saboda ba sauki ba ne ba wasa ba ne amma kuma in ka duba ghana muna da laws da yake yana govern all of our activities ko me za mu yi akwai laws da yake mi yana govern especially the state institutions when it comes to police when it comes to armed force when it comes to prison service duka akwai dokoki da yake ina abin in ka doki na armed forces in ka je cikin constitution ka same shi under article 210 ka same ghana armed forces wurin akwai army ciki akwai navy akwai air force belonging to the abinga ghana armed forces gaba daya sannan ka zo at the article 200 the same constitution ka samu me police service kuma su dukan ga yes force ne alright amma kowa na da aikin shi isa kaga so da yawa ba police ya ce mai service ba force ba amma kaga ghana armed forces activities su ma daban ne so dai kaga police in zai yi abu sai ya kara da eh, ghana armed forces ciki saboda ya taimake shi na san lokacin mun ga operation calm life operation kaza operation kaza duka saboda a samu zaman lafiya amma bai gwada ya kamata su buci iyakansu ba saboda kowa na da aikin shi su in their statement da yake na karanta suka ce wa intelligence ne suka samu da yake an kashi kuma ba ce komai ba kuma sai suka samu intelligence ya zo ya concise da intelligence da suka samu ne in ya concise da intelligence da suka samu ta ce to kaga su 'yan rikici ne amma abin su gaskiya saboda ya taba mutanen da yake ba su san da zama ba wani ya fito aiki wani za shi aiki wani ma ya zo ya kasa fita kuma in ka duba under the constitution under our fundamental human rights ba ka iya ka tashi haka kawai wasu saboda an kashe wani kai ma za ka je ka yi mi za ka je ka rama ko za ka je akwai institution da aka bar musu hanya su iya su make arrest shi arrest da suka yin nan duka 184 da suka kama nan duka is under an unlawful arrest kamar inda a ce wani cikinmu ko inda aka kama su yanzu haka da su press charges kuma sun succeed da su shigar da kara da ku sosai ma da je court yanzu haka saboda an violate rights mutane an taka hakinsu saboda in za ka zo ka arrest mutum in ka duba cikin constitution under article 14.2 ya ce maka me wai ka taba me shi ko ba gane ba in ka taba me shi kai ce ka ce mai me you are under arrest a'a muna so mu kama ka kuma ka gaya ma me shin laifin da yake me yayi idan ka ga police zai ya kama ka sai ce you are under arrest whatever you say or do ka gane ko will be used in the court of law da sauransu dukan nan yana gaya maka ne ba don a'a saboda kaka zo gobe in an je court in wanda aka kama in ya make any statement of an unlawful arrest duka wannan kesin ya mutu sai sa su da suka kama su wajen suka je suka hand over to the what military police sun saka ba aikin su bane su kama su after military police tukunan suma suka batun police aka dace kowa a ta gida yanzu police ya je ya yi me ya je ya yi aikin shi ya je ya yi make me arrest da federal investigations ko ba gane ba na ga statement kan batun amnesty international su ma sun issue statement on that mm. amma su kuma cikin statementin suka ce me the commander in chief of the Ghana Armed Forces mm. failed, failed to make any condolences to the, fa to the British family. wato bi ma'ana an ce commander in chief na ana nufin shugaban kasa kenan shugaban kasa ai president shine shugaban kasa amma an aka ce the eh, commander in chief of the ghana armed forces it means kowane irin order da zai fito cikin ah, ban katse ka bari yi interview din nan eh, bar mun samu wani wanda yake mazaunin ashama ne eh, yana da usuliya da shamun matuka mai fada jini nan cikin kasar ghana baki da imam abbas abdulkarim mun same shi kan layi salamu alaikum ya imam alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu imam an tashi lafiya kana lafiya Allah gaishe ka eh, ina gaida kai siniya sarauta Allah kiyaye ka eh, imam abbas eh, farko dai muna yi wa ainihin al'umman a shama baki daya muna muku jaje na abin da yake ya same ku imam kai da kanka mutumin a ashama ne kana alfahari da ashama a ina kake kaji wannan labari abin da yake ya faru to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim eh, da farko ne muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma muna shira da amincin zuwa ga shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi da kuma sahabbansa bayan haka ina gaida kai ina kuma gaida panelist ɗinka sa'annan kuma muna roƙon Allah ya rufa muna asiri duka baki da. Ah, game da tambaya da kai gaskiya maganan ga yin shi yana da wuya saboda eh, yana da wato kaman aska ne mai baki biyu mhm. kowane bakin kuma in aka buga maka yana da zafi. Eh, farko mu fara da batun shi eh, rashin da aka yi na umar sharif eh, sai mu ce kan muna musulmai mun san dai rai da ko da yake mutuwa ɗaya ne amma mutuwa yana zuwa da sababi dewa kuma mun san dai Allah ya ce kullu nafsin za'ikatul maut kowace rai ta dandane mutuwa amma in kai yi kashin da gangan kuma eh, ubangiji mu Allah zai ja kunnen ka gobe kiyama idan ka duba tarihin kabil da habil a gurguje Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa min ajli hadha katabna ala bani isra'il har zuwa ƙarshen aya saboda ‘ya'yan eh, annabi adam ɗaya ya kashe ɗaya mm. Allah ya rubuta cewa dukan wanda ya kashe rai da gangan kamar ya kashe al'umma ne duka baki da bi mana yana da jan kunni wanda kuma ya rayar da rai daya al'umma ne baki da so da shi mu a matsayin mu na mutanen ashama ba mu koyon baya ko kaɗan game da kashin bawan allah gada ya kan ya zama musulmi so da farko muna yi ma wato iyayen shi da zuri'a da dangin shi duka ta'aziyya muna cewa Allah ba su haƙuri shi kuma Allah ya ji kanshi. To ɓangare na biyu kuma shine sarauta kaga ranar da sojoji nan suka shigo a shama. Cikin dare an yi ruwa babban ruwa malin ruwa eh, ruwa mutane wato da sauransu ana faman da yaya za a yi eh, sojojin da suka shigo cikin gari. Malam. ana kai mutanen banza an hada ana kara kofofi malam irin azaban da mutane aka gallaza musu wallahi she eh, Allah sa'an nan kuma na ce ba nan wato irin styling mu duniya duka an san gana armed forces hmm. kowane kura ya tashi kowane hayaki ya tashi wato in sun bulla wurin nan shi hayaniyan duka ya lafa shigowansu a shama da farko ga helikofta bisa mm. sa'an nan ga kayan yaki malam mm. eh, malam hankalin mutane ya tashi sun shiga inda bai kamata su shiga duka mm. ni dai yana min daɗi jiya police sun release statement kama an kama key suspect wannan is a breakthrough amma saboda irin abin da ya aukun ga kai kara aukuwa misali lokacin da sojojin da suka shiga turaku inda ake sayar da shanayen mm. sun sa mutane da yawa cikin masallaci saboda kasu ga abin da ke aukuwa bayan shi sun fito malam ai ma ana birgima cikin kashin shanun ga mm. eh, ana shan abin da bai kamata a sha ba to military statement da ya suka fito da shi cewa su suka san shi hmm. wanga sunan shi amma suna ba mutane haƙuri da excess da aka yi gaskiya bai dace ba mu muna kira da kakkausan murya wayanda aka kama game da shirin ga a yi bincike a kai zurfin bincike a ga wayanda suka kashe sharif sa'annan a hukunta su hukunci ya ya dace sa'annan kwamandin kuma da suka ba da wanga suka sanshin wanga wato eh, eh, eh, brutality nan mm. su kuma ya kamata investigate a gane saboda kar irin wanga abu ya kara aukuwa sarauta barin ga maka wani magana ba wai bata ma mutane rai ba ba da jimawa ba soja ya halbi wani yaro ka san wana ne sarkin zango yaron nan abokin sarkin zango ne sosai yana zuwa wurin shi ko da yaushe yana neman kudin abinci kai sai soja ya halbe shi eh ya kashe shi za mu je shekara kenan ko da wani abu ba a ji komi ba ba wani na justify kashe soja nan da aka yi abinda nake nufi ne ba a cikin rayuwa kuskure na iya ya auku kuskure nan kuma zama very fatal kuskure so da shi idan yana abin ga ya auku ya kamata soldiers eh su shiga da wato intelligence ya yi zurfi ya fi wannan kaga ba su bar gari ba jiya marance suna sun zo wani anguwa ana kira about. Mm. eh ka tambayi kowa na samu information da sassafen nan cewa jiya sun shigo a shama na ce na samu wannan information na'am suna yawo a su kamar pickups uku zuwa hudu haka mm. sai suka kai wani anguwa ana ce ma anguwan nan a run about eh, mu bezin da muke zama ke yana yana su mm. walla yaro nan sun kama shi ba dukan wasa suka yi ma ba suka karbi mu ba phones suka sake shi ya wuce sa'an an samu wani kuma ne da yake kamar ya sa riga da ya kama da rigan soja shi kuma dai ya yi kaɗan da shi ban san inda suka aje shi ba to ka gani abu guda ne eh, manya na ashama hmm. eh, eh, coalition of muslim organizations ashama muslim coalition an je gidan sharifa mata taziya ana cikin tanadi da yadda kuma za a iya ba iya dawo da sharif ta gane ko amma muna kiran hukuma a yi eh. abin da ya kamata iyayen kuma su eh, eh, kwanta amma imam abbas na karshe shine sarauta imam abbas kan ka zo maganar ka ta karshe kila tambayar da zan yi ma ya iya fado cikin abin da kake son ka faɗa a mu duba yanzu kai da kanka babban imamu ne da kana da daraja a fadin Ghana baki da kuma kamar da faɗi wanka shine sarkin zango a shama a ta wannan huska ku masu faɗa a jini kowane kuma gari yana da irin eh, tsageran matasa da sauransu dinnan menene ta wannan huska ku kuma ya kamata ku yi na taimakawa na ganin an ana flash wayannan mutane daga cikin society saboda su da su je su je su ɓaro in suka ɓaro ƙarshe abu ya je zama eh, ya shafi kowa me kuma kuke yi ta wannan huska na'am eh, na gode kwarai da wannan tambaya a cikin tattaunawa da manya suka yi mm. eh, mun niyan cewa za a kafa kwamiti musamman mm. kwamitin ga wato za a hada su da expect za a yi wayanda suke da hebra ko experience mm. game da eh, eh, eh, violent abin gaya sunan shi behaviors a yi ma mutane na siya sa'an nan kuma a shama sunanmu ya bata mm-hmm. mu kuma mu kenan mun san ababen da yake a cikinsu wayansu da sa sunanmu ya bata mm. mu kuma mu ɗauki matakaiya yadda za a ilman za a shiga a yi campaign against irin eh, miyagun ayyuka da yara ke yi wahasatan shine shan kwayoyi wanda yake mugayen kwayoyi da sauransu sa'annan kuma mu yi kokari mu establish eh, saboda muna kusa da 1bn eh, wato mishakam camp kenan ga kuma muna da divisional headquarters a shama da kuma district headquarters mu iya mu establish wato cordial relationship tsakanin Uh, military da kuma police mm. a uh, enhance relationship mu uh, akwai matakai a da yawa yake ba mu iya mutu public ba dai akwai kwamiti musamman da za a zauna malumma da sarakuna da attajiran gari da matan gari a zabe waɗanda za su yi waɗanda harka na wato karantar da wato mutane ta annan kuma ko jiyan gada muka zauna a rana about akwai wayansu eh, wurare da muka ga kaman yara suna taruwa ana shaye-shaye da sauransu mun yi kamar Eh, eh, district eh, divisional commander so wannan wuri da mai gidan da kanshi ban so mu sanannen mutum ne a gina gida bai kare ba a iya a kare wayan ga nasa mu kuma mun sa jiki da wa'azi da kuma tsoratarwa kuma a iya a iya wato a karfafa mutane in sun ga abin da bai dace ba ya kamata su kai su gaugawa saboda kaga Allah da kansa yana cewa wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu saboda iya kiyaye fitinan da yake wani zai je ya jawo sa'annan ya cika da gari duka da mai gaskiya da mara mai gaskiya duka su shiga irin waɗanda nau'in wahala da suka shiga eh, amma kuma ina kiran military Eh, wayanda aka kama aka ce an kama mutum misali da boxer shorts hmm. eh da asuba bn mishakam arshe aka kai shi bema kam sai a zo a sauke ka da boxer shorts tsakankanin hanya kusa da mutuwi ba mutunta ka ba mutunta eh? ka ba mutunta ka ba ba amma saboda akwai mutuwa wayan wayansu maganganu in kai sha ce ba kai sosai na'am Uh, imam abbas uh, umar abdulkarim mun gode matuka da wannan dama da ka samu uh, ka ba mu kai ma perspective ka allah ya saka wani abu ne mun kuma tuntuban ka ba damuwa ni ma na gode da zarkun wallahu imam abbas abdulkarim kenan uh, babban limami ne a nan cikin kasar ghana kuma uh, shi da kanshi dan jarida ne akwai shirye shiryen musamman da yake yi a uh, kafofin Eh, television eh, musamman ma eh, shirye-shirye da suka shafi addinin islama kuma mazaunin a shamani cikin one minute mudi ka draw ka sauka sai mu je gon alhaji ali karshe kuma mu je abin da zai faɗi to na jin na fara magana kan batun amnesty international cikin statementin su da suka ce ba su ji daɗi ba yadda His Excellency Nana Ado ko Akuf Ado, the Commander in Chief of Ghana Armed Forces, bai iya ya gwada damuwan shi kan batun kashin gada yake an ba. An kashi an yi kisa kuma kai ke in charge wannan ya sunan shi abin ga sakin duka batun soja kai ne saboda kai ne commanding ka da yake wani biya ya share. a in batun high command wane ne tuka kai in ka ci gar a ce ba ba zuwa amma bai iya ya abin ga sympathize with them oh Allah ji kan shi kaza kaza kaza dukka bai yi ba wa bai yi ba to inda suke ga kamar a'a president mu wurin ina ya kamata eh, ya duba saboda in wani abu haka ya faru wani gari yana issue statement ce issue statement awo oh, mun d'ama abin da ya faru daga US kaza kaza duka ya fadi amma me yasa in wani abu ya faru garin ka kuma especially ban so in yi shi abin zango amma especially mutanen zango muna ganin kama in dai wani abu ya faru wani kisa haka a cikin zango community kaka baka jin batun nanado ya yi magana shi na jin ya kamata a duba wurin na ba ba laifi mun zo kan wannan maudu still muna kokari eh, mu gani ko mun samu ni expert eh, da shi malamu tattauna da shi eh, akan wannan maudu sakonnin ku na zuwa kan facebook in Allah yarda mun karanto su ku ci gaba da turo da sakonnin ku da kuke kallon mu kan facebook gaskiya tv facebook page haka kuma kan whatsapp 0559 0303 93 alhaji ali kabi eh, wannan dai mummunan labari ne da kowa ya yi allah wadai da haka eh, to amma ina so ka ɗauka daga inda mudi eh, ya sauka shine ainihin releasing da amnesty international suka fito da shi musamman kan zancen shugaban kasa ya samu opportunity an yabin washe gari ya je jawabi da ƙasa wai ko one line statement one line babu cikin ainihin jawabin da ya yi wa ainihin al'umman a sha majaje da shi da kan sojan da ya mutu da sauransu wasu nuna cewa wannan bai cancanci ba ya kamata me abin da za faɗi game da wannan na gode <clears throat> na gode kwarai shi <clears throat> mu gode mu allah mu kuma gaima masu kallon mu a kowane dandali da suka samu dama haka kuma shi a mu na addinin musulunci shek nusa ko ina yake Allah ya kara masa kwazo da lafiya da tsawon mai albarka Allah ya samu kuma mu shiga cikin danshin shi eh wai eh, present ya samu dama amma bai ce wani zance game da batun abin da ya faru a shaman nan ba saboda shi eh, amnesty sun zana statement amma ban taɓa suna cewa kamar president ya yi da gangan ba ne maybe they will think maybe masu ba shi shawara ba su kawo abin gaban shi ba kuma kaga ya fito huhu ya zo cikin gwamnati na gama waɗanga ya zo da shi maybe is a slip from the side of waɗanda ke ba shi shawara maybe amma ban san suna cewa kamar president ba mai kula ba ne because major muhamma big abin ga ya ba shi ko ba gane ba kai ka ce wai shi ko ba musulmi ba ne so shi mu bar wannan magana saboda waɗansu na cikin damuwa yanzu haka da muke ciki muka ce za mu je wannan mu siyasa da shi bai yi ba ita uwar da danginta sai mu ce musu Allah da jin kasa Allah ya kara musu hakuri Allah ya kara musu hakuri su kuma mutu a sha masu kuma ya zama darasi kaga iri-irin wani ba yau ya fara ba kuma ba zai kare ba saboda akwai wani simili abu da ke faruwa cikin unguwannai musamman kamar a sha ma kira suna kowa hankali suna da mugun tunani musu mm. me yasa su ba su tambaye kansu ba me yasa kuma kaji da aka te ana neman lokacin da na eh, eh, security boye suka te suna bincike su samu su jawo mutanen da suka wannan abin nan mm. ai kaga abin da ya faru ai kaga cikin ruwa in ka wai in ka wai in ka sake eh, damusa kana kiwo su shin ya girma in bai samu nama ya ci ba kai zai hari maybe suna cikin guwa an san su amma suna silent yan uwa because of their attitude kasa ko saka nan cikin unguwa ka ga suna mugu kana tsoro ka faɗi and that's what happened that's what ya kawo wanga abu evasion amma da an yi bold enough because they know them cikin unguwa duka an san waɗanda za su yi wani abu da an yi wani abu an sani amma a faɗi shine magana shi ne ya kawo mana yawa haifi wanga kuma yana yana ta haifa a ko'ina. Ah, ban katse ka ba bara mu yi wannan interview kai ma ah, kan layi muna tare da tsohon soja ah, da yake ya taba zama jakada na kasar masar kuma taba zama tsohon limamin soja baki da laftanan kanan retired umar sanda ahmad salamu alaikum uh, umar sanda ahmad laftanan kanan retired alaikas salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh uh, mun gode da samun ka ya imam laftanan kanan retired umar sanda um, abinda za mu tambaya na dai san bai buya gare ka ba Eh, muna son mu duba ya standard practice na kuna soja eh, yake musamman in wani abu makamancin abin da ya faru a shama yake ya, ya tsarin yake muna son mu kawai muna da kai ban fahimci eh, questioning ba ko ka sake mai nanatawa abinda nike nufi a shaman ranar on the 4th mun san abin da ya faru mun samu labari an kashe wani Eh, soja karamin soja mai karancin shekaru to amma bayan kwana uku sai muka ji labari kuma an shiga garin ashama an je an yi eh, eh, brutalities an bubbuga mutane wasu an bari sun yi an gallaza da mutane shi ne yake tambaya a matsayinka na soja a soja is always a soja duk da yake kana kan retirement ya tsarin ku yake ya ake yin wannan abin shin kawai kuna iya kawai jami'an tsaro ko sojoji idan kun ji wani abu ya faru kuna iya ana iya tashi a haka ko kuma akwai wani tsari da ake bi a farko da kagan kashi ko na farin fulani ko na soja bai dace bai dace ba kuma ka san training da ake ba soja in soja ya ji an yi hasaran danwa ko cikin fada ne ko cikin wani abu haka sai ta gan sun razana don shi a wannan lokaci akwai hanya biyu in ma manya su zauna su ba da umarni ko kuma waɗanda abin ya shafe su directly za su iya su tattara abokanin su su je su neme su rama waɗannan abin duka aina kai eh, faruwa ha abin da ya faru daga ashama ya kamata mu yi tafakuri a kan shi sosai mm. domin na gani wani bidiyo inda yake cikin ashaman wani sojan da yake ya gina nashi container store hmm. inda ya je ya bude stone sai land guard sun ka zo sun hana shi sun ka taru kan shi to sun sojoji biyu da langas ne suna da yawa hmm. a yi tashin hankalin wurin a watan shi eh, daidai shi yaronmu umar sharif an ka yi mai abin da an ka yi don shi akwai ajiyayyen magana kamin abin ga ya faru eh, nawa ra'ayi ne an wuce gona da iri amma ka san halin mutum balle soja ya gan na fari ba da jimawa ba abin da an kari mashi don mu Major Mahama. Mm. Maganar halwa yau ina hannun alkalai. Ana ji juyawa. Kuma wannan ya bi dokan gari. Soja hankurin shi bai da yawa don shi ana duban idan an ce za a zauna a yi bincike har a zo a samu waɗanda sun kayi abin da sun kayi da umar sharifu hmm. shi kuma zai zai kare kamar na mijo muhammad ko da yake haka an kayi sun wuce gona da iri na wara yi kenan ah, excellency a muka duba wannan lamari kusan abinda muka ji kuma daga bakin hukumar 'yan sanda wani ya ce ko kuma maganar da yawa experts ke yi suna nuna cewa ku da kanku sojoji training ku ba training eh, na irin wannan intelligence bane na kamar abin da ya shafi unguwa ko ya shafi gari uh, sai ta ɓaci sannan ake neman ku domin gashi nan kun je kun kwashi more than 184 suspects kun je gaba kun sake su amma hukumar 'yan sanda cikin rana ɗaya zuwa rana biyu jiya mun ji statement kamar sun kama ainihin wani prime suspect uh, wasu ce to inda haka ne me yasa ba ku bar ma masu abu su yi ba kamar a nan me yasa ba bar ma eh, 'yan sanda aikinsu su yi ba abin da yake akwai na faɗi maka. halin polis da halin soja ba daya ba hmm. kagan soja wai birgima an kaka ko haka ne kagan fari shi karka gan baki domin soja bai yadda ko ta yaya hmm. ka mare shi ka buga shi ka kashe shi ka wuce hmm. ko yaya ka san yara ma shi na ke faɗi ramuwan ya wuce gona da iri amma ka duba a mutum kenan ina so mu duba mutunci wanda ya doki sanda ya bi ka gida ya buga manka ai ba yi za ka je kana neman polisi ba ta rama ya so ku je gaban polisi ka fahimci ni ko eh. wato kana nan kana nufin ko da ma civilian ne kana zaune kawai a zuwa ce ma ga wani ya shiga ya je ya dauki sanda ya bugi manka Eh, naturally ka ka yi wani abu ma sannan ma naturally zafin ya fushi ka karama wannan ka'ida ne na mutunci kaji ah, malami ah, isai salansi mu duba ta wuskan ainihin release da fito daga ghana armed forces wasu nuna cewa Uh, ba yi is not measured cikin ka duba statementin da cewa uh, high command suka sanction abin da ya faru ga a lokacin da mutane ke cikin radadi da a lokacin an so kalaman da zai fito daga bakin hukumar 'yan eh, sojoji shine wani abin da zai dan kawo sanyi amma na cewa lalle lalle gashi nan a abin nan mu da sanin mu muka mu muka tura a je a yi da sauransu kuma ba mun je mu yi ramuwan gayya ba ne mun je ne mu yi kaza shin a wajen rubuta wannan releasing babu wani abu da za a iya yi duk da yake shi ma san soja soja nawa ya sa hannu a think uh, connection kun yana da problem ina ina ina echo okay kana ji na ya bata yes uh, na nuna akwai releasing da ya fito daga ghana armed forces da sanin brigadier general uh, uh, agri kwashi uh, na wanda mutane da yawa sun samu matsaloli da ainihin da wedding rubutun da yake na cewa lalle-lalle uh, hukuman soja uh, su suka tura su suka sanction abin da ya faru wasu nuna cewa kamar shafa ma gishiri aka yi wajen da ya kamata Eh, statement ko releasing ya dan kawo civilians din saukin abinda wato aka yi exercise da aka yi shin me ka kan wannan eh, shi brigadier general agriko eh agriko shi na a civil journalist and eh, ya san tabi'an mutum kuma soja ina kan wuya mu yi kariya hmm. ina kan wuya soja ya yi kariya don shi abin da ya faɗi gaskiyan shi kenan amma a duba wai daddawa da wari bera da sata bera da sata <laughs> idan mun kalle a shaman da kai hmm. ban son in yi magana in taba kurjin jama'an wurin hmm. akwai ababen da ke faruwa da yake bai dace da shari'a ba kuma karin wance one battalion tana kusa da ashama mm. don sun san juna mm. kowa ya san kowa don shi mu saura kan cewa an taka doka na an taka hakkin farin fulla mm. sai a ba da dama ana abubuwan da bai dace ba we got to be realistic. we got to be realistic. Don shi, ko da sojan sun faɗi haka, mm. ban so aibanta su. Gaskiyan da yake akwai kenan. Mm. Uh, finally, yanzu na son ka sa ka guda biyu kai tsohon soja ne kuma at the same time imam ne babban malami da muke daraja a cikin halin da ake ciki yanzu menene abin da ya kamata yi domin eh, relationship din ainihin civilian da kuma eh, soja ya kasance yana nan a duk lokacin da civilian ga soja ya ga wanda zai ya zo wanda an kirkiro shi ne domin ya kare ni ya kare mutunci na ya kare mutuncin kasana ba wanda dai ci zarafi na ba me kamata a yi on both sides karan lokaci da yawa soja na kula da civilian and military relationship har muna kan iya mu shiga gari a je a yi wani abu da tsakanin soja da civilian mm. alal misali a je wani clean up mm. a je a yi wani gine-gine a je a yi wani su donations wannan duka a jaha kullum. farin fula ka gane kamar soja ba a dawa ba kowane soja ya ciko wani gida ya zo kuma ya koma gidan kamar yanzu na koma ko haka ne don shi bai yiwu kai da kake ba ka shiga sojan ba ka gan soja ka duba kamar shi abin farauta ne kana bin shi don ka yi mai barna ya kamata civilians su lura kamar by virtue of their training nan kar a je ana tonin fadar shi kagan in soja ya toni fada akwai dokan da yake tare da shi cikin bara wani bi na nama ana kai kai shi tribunal idan bai iya magana ba an je ne shi mm. don shi civilian abokin soja ne soja kuma abokin civilian ne ya kamata a san tafiya a tayin takasansan eh, in an samu wannan fahimta zuwa gaba ina samani an yi zaman lafiya retired lieutenant colonel umar sanda ahmed godiya muke matuka da daman da ka samu muka yi wannan hira da kai muna godiya uh, retired colonel retired umar sanda ahmed uh, tsohon uh, jakadan uh, kasar uh, egypt ne kuma tsohon limamin soja uh, inda muka hira da shi aka abin da ke ya faru a shama uh, mun hira da shi na a matsayinsa na limami masani uh, da kuma tsohon soja duka ya bamu uh, perspective uh, alhaji ali kabi kaga almost magana ke so kaga yayi kaga ne kaga ina magana ne kan ba kullum ina magana kan ba kar ka yi balle a yi maka kullum ni policy ka kenan do mutane ne but na kar ka yi hmm. kaga malami ne yawa kaman ta'adar so da shi ka taba shi ka wuce yana da wuyawo ko mun san wanga hmm. ba yau ba hmm. ba yau ba shekaru aro aro aro aro mun san ba ka taba shi ka wuce haka na izi. da ka taba guda da convoy da zai zo kai ka sani kuma ba me zai zo har bacin rai ya zo har ya wakana har a attack civilian in, soldier in uniform ko police in uniform the one who is supposed to protect you ko da rai ya bata ne mm. kuma ka ga na magana na magana gangsters da ke tashi cikin unguwa da mu muke kama musu gindi saboda da yawan suna samun kuɗi shi a zo ana rabawa unguwa shi muna kama musu gindi shi ba ya faru unguwa na wani so kira mun mm. me shi ta fito ana tankwaye yaro ana shi wi yake sha fili sai matasa wasu ga suka ce shi no kaka kama nan cikin unguwan ga su biyu ne ana tankwasa su aka tasa musu kuma ta zo eh ku bar kaga ga abin nan shi muke ciki har yanzu disa da disa kaga wa an zo an yi bincike daga kasa eh mm. eh waɗanda ba su sa riga ba suna neman information an ki ba su because in ka bayar ka shiga magana mm. ya biyo ka cikin dare ya zo ya ce maka me yasa ya soke ka da wuka ma these are the people we have in our society ka gane ai ban ce ya testify kan da aka je aka shiga ba shi malam ya faɗi kuma hmm. wace da kira zo ya faɗi SSS ya zo ko gane ba kar a yi balle su SSS that's my point akwai doka akwai ka'ida i have an example to give kaga lokacin da muka fita immediately muka zo farafula har rolex ya fita handover hand over ya ba kufo kasa still jeje mana nan military kanin kaman still ka gane ai to da kufo yazo nan ma akwai wani military ya zo ya zo ya arrest wani ka gane ya lead wai kaman wani batun kuɗi dan wai shi je gaya mishi sai in uniform ka gane abu sa we stood muka ce mishi no shi da a police station bai ta da shi ko ina shi police station ba mu fada shi ba ba mu buga shi ba ya accept muka te sai aka take statements aka ce mr yanzu ina za shi da shi yake so ce wanda so shi taba police sai aka ce no problem sun take shaka sa police guda ciki aka kara shi kai su kote this is kaka ne cikin kwanci hankali ba faɗa ya je police station taimma ya je aje shi police ne ya shaida kamar ya kai shi ya komo so shi safe kenan wani bai daga aka ake amma mu ce kamar ya zo wani abu zo shi mun ta so unguwa babu yadda kaga ne we also follow the law muka ce ah akwai police station nan bari mu tai wuri ya so ka ba shaida kaman ka zo kai arrest saboda wani abu ya faru ba dan wanka kai kaza kaza kaza ba damuwa kuyi gaskiya ake so but that what happened amma ka ce wai an yi wani abu za ka rama in ka rama baka sa me zai faru ba shi ya faɗi maka ba mai buga mana komin girman mai shi haka na zauna ce yanzu ni police station ya yi yawo to shi ne na military da civilian kuma suna da wani abu da suke ko da yaushe ina ganin ko sun bari ne akwai lokaci ko wata ne suke kawo civilian da relations kira su wurin su nan ana ma'amala ana buga games an fe bolu ana shiga da mutane helicopter ana kaza kwanaki daga suna yi wani shekarun baya saboda dai a yi close da civilian ko bugana kamar su ba mu ba ne they are there for us kaza kaza kaza i don't know if they had kuma kaga so da yawa kamar sun bar shigowa gari da yawa da yawa we need to get su da polisai ana kira wuri mm. kamar akwai wani taro babu haka a samu wani kamar umaru sanda da wani Eh, sojan da ke ciki sosai yanzu sai na service su zo su yi magana da mutane ana waye ido ko ba gane ba ana gaya mana pros and cons sun soja in yazo yana kaza kai ma i kaza in yazo kaza kai ma civilian kai ma kai kaza kai kaza i think we have to be that to be doing that always in ba mu yi ba wannan abu yana nan ne ko da zai faru ne kafin wani babba ya sani ko wani ya magana an shiga an yi ko hmm. to shine wurin nan muke samu magana su da kuma to da magana muke samu kamar mai jama'a muga just as the same thing ya je aikin shi no aka bi shi aka bi taron dangi wai saboda ya zo ya kare abin da ake bai da kyau and this is what we do muga justify yanzu muga yana court kai kai ka imagine iyayen shi how they feel and ke feel kamar shi yaron ga yanzu ga shi kuma iyayen shi yanzu how they would they feel kaga ne ina zama wani abin da aka yi sai ce kamar ya ma kwanta musu hankali biko sojoji sun taso sun yi wani abu at least wurin da masu gane kamar yana da dangi at least an tare amma ban so yi magana ciki because there is mutuwa ciki Allah ji shi Allah sa ya futa su kuma iyaye Allah kara musu amma ire ire irin mutane da yara da ba a jin magana ake ungu ake so a doki eh doka a sa hannu don Allah mu daina bai da amfani bai kai mu ko ina sai dai samu cikin problem irin wanka kaga yanzu ka jawo kai ka gudu ka boye mm. ka san boyo mm. an zo an kama yan uwanka da ke unguwa da ba su san dalili ba su san inda ya faru ba an musu kaca kaca kaca an raina su dignity to the lowest mm. a ce mutum ya ci wani abu a ce mutum ya yi wanka cikin laka amin to the lowest me za a yi musu yanzu su sojoji me za a yi musu ka cuce su ka cuce unguwa ka ta da ƙasa zaune yanzu hankalin kowa ya tashi gashi muna magana da ko ba gane ba Allah ya sa mu duka mu gane ba soja kuma Allah ya kara musu hakuri su ma su gane cike maka mu ma mutane ne za su zo su ma su yi hakuri su zo daidai su cika su sa police gaba ya so in ya kama su tanye shete da shi su bar duka mun gode uh, uh, kuna kallon shirin taskar uh, gaskiya inda cikin gida baki na wato muke tattaunawa kan wannan maudu'in mu na farko sakonnin da ke zuwa kan facebook a gurguje saifillahi musa gwanki kace a zahirin gaskiya wannan sojan da mutane suka kashe hakan bai yi daidai ba kowane laifi ya yi Eh, tunda akwai hukuma ya kamata duk abin da ya yi su kai shi ga wato hukuma mafi kusa da su a bangaren su ma sojojin gaskiya hakan bai yi daidai ba abin da ya sa na ce hakan a cikin waɗanda suka sa wannan eh, birgima kila ma duk ba waɗanda ke da hannu a cikin masu kashe shi wannan bawan Allah to a ƙarshe dai na bawa matasa shawara idan irin wannan abun ya samu lallai mu rinka tunawa muna ƙarƙashin hukuma idan muka miƙa ga hukuma ba ta yi hukunci ba bai dace ba to wannan kuma tsakaninta ita hukumar da ubangiji ne daga ni dan najeriya saifillahi musa gwanki masoyin manzon allah sallallahu alaihi eh, wasallam kace sarauta huta lafiya kai da bakin ka mun gode eh, sai dan dan dan dan dan eh, da ka ce kuna kokari matuka sai kuma imrana madaha ba ko kace salamu alaikum ss barka da wannan lokaci da fatan kana cikin koshin lafiya na tare da ku kai tsaye daga garin bako da ke arewacin gaza a gaskiya matakin da sojoji suka dauka akan al'umma shama bai yi daidai ba Ah, sai kuma sanusi ado da kace allah ya kyauta ah, sai ah, wayannan sakonni da kuke turowa kuma muna ku ci gaba da turo su mun karu da a gurguje bara mu je kan mu na biyu shine zancen state of the nation address wanda yake kundin tsarin mulki ya tanadar da hakan da cewa kowace shekara kan ayi yi watan watanni uku na farko na actual first quarter kan ya kare ya kamata ainihin shugaban ƙasa ya zo ya bayyana a majalisar dokoki inda wakilan al'umman gaba ɗaya wata 'yan majalisar dokoki ya ya musu bayani wanda wannan ne saƙo ne yake aikawa al'umman ƙasa baki ɗaya na cewa ga halin da ƙasa yake ciki ta huskan tattalin arziki ta huskan tsaro ta huskan kiwon lafiya ta huskan neman ilimi da duka halin da ƙasa ke ciki da kuma eh, matakan da aka ɗauka waton ganin sabon shekara ya alamura za su kasance eh, shugaban ƙasa ya yi wannan a ranar takwas ga wannan wata eh, ya je ya bayyana gaban majalisa dokai bari mu duba wannan bidiyo na abinda shugaban ƙasa ya faɗa da kuma ainihin ɓangarorin biyu Eh, normally in ya akwai abin da ake cewa haikalin da dai eh, wani abin annashuwa wanda yake practice ne na majalisar dokoki bari mu duba wannan sai mu dawo cikin gidan ba baki na dama su ma su tofa albarkacin su akan wannan maudu bari mu duba wannan bidiyo eh, muna kokari mu samu ainihin bidiyon abinda yake ya faru a majalisar dokoki uh, inda his excellency nanado danko akufado on the 8th kenan eh, ya bayyana gaban majalisa ah, ya yi jawabi wa al'umman kasa through the representatives of the people wato wakilan al'umma da ke majalisar dokoki watan kujeru 270 ah, yake eh, biyar da yake wajen eh, kujeru na kowane yanki ko kuma kowane mazaɓa kenan na ƙasar nan a cikin yankuna goma sha shida da muke da su a ƙasar nan a kowane mazaɓa na da wakili ɗaya da yake wakiltar mu wato su yasa su da an zo an gaya musu sun zama kamar manzannai kenan su ake gaya wa saƙon shi ya kai gare mu a gaya mana halin da ƙasa ke ciki ta huskan tattalin arziki ta huskan kiwon lafiya ta huskan tsaro ta huskan neman ilimi da duk wani abin da yake ya shafi ƙasan da yake wannan shi ke raya ƙasa baki ɗaya na bari kan mu samu wannan bidiyo bari zo wajen ka na ok mun samu video bari mu ji abin da shugaban ƙasa ya faɗa and the reform of the UN Security Council. I'm pleased to state that good progress is being made on the reform of the UN Security Council. And you for the first time in the person of President Joe Biden and the French President, Emmanuel Macron, have both embraced the reform process. It is our hope that the leaders of the three other P5 members of the Security Council will soon do the same and help bring about this much needed reform that will bring greater effectiveness to the work of the United Nations and the Security Council in the maintenance of international peace and security. We continue to be active members of the African Union and ECOWAS and support strongly measures both bodies have taken against unconstitutional changes in government in our region. We're working with our partners in the region to strengthen regional cooperation in the fight against the terrorist menace in West Africa, hence our commitment to the Accra Initiative. Mr. Speaker, our decision to practice tourism as a key policy for economic diversification, job creation and growth is clearly paying off. The World Economic Forum report of 2021 Travel Index ranks Ghana as the number one tourism destination in West Africa. The potential contribution of tourism and the arts to GDP is, there, is therefore one that we must nurture and emphasize. Both domestic and international tourism are rebounding significantly from the severely disruptive impact of COVID on the travel and tour industry. International arrival Uh, His Excellency Nana Ado Dankwa Ikufu addo kenan uh, ranar takwas ga watan Maris a lokacin da ya bayyana a uh, majalisar dokoki na nan kasar Ghana inda ya jawabi na halin da ƙasa ke ciki inda ya nuna cewa lalle kasar ghana duk da matsaloli da ake fuskanta na tattalin arziki har yanzu dai tana ɗaya cikin ƙasashen da al'umma ke son shigowa su zo su yawon shakatawa da buɗe ido wanda shi ma hanya ne na samun kuɗin shiga da kuma ganin cewa ƙasa je da yake akwai zaman lafiya da sauransu da kuma ya magana eh, united nations security council wanda yake ɗaya ɗaya daga cikin yanzu mambobi da aka amince eh, kan wannan wani mara na mu je eh, kan ainihin bangaren marasa rinjaye Eh, bari mu fara ma da majority mu ga shin menene abun da yake sun faɗi bayan shugaban ƙasar ya yi magana sannan sai mu zo kan minority We have listened to the president who was on his feet for one hour, 20 minutes to indeed lead us on a path of justice. to really identify where indeed we are as a country. The facts and figures will speak for themselves. But of course, the speaker, as we have all seen, nearly thereafter, some people rose up and sang a chorus that all denied. The speaker Speaker, as you said, we are going to have a time debate the content as presented to us. But clearly, what we have seen is symptomatic of what we are going to see from tomorrow. We have made up our minds, don't convince us with facts. That is the attitude of some people. I'm the speaker. is 12 noon, not yet 2 o'clock, and preparatory to the beginning of the debate tomorrow, and not to dilute whatever has been said and they presented to us and to the nation. Speaker, I would on this occasion move that this House na ma usai ce mensa bosu kenan shine shugaban masu rinjaye a majalisar dokokin da tashi yayi magana cewa na gode da shugaban kasa da ya zo yi bayani kuma abubuwan da ya faɗa ya faɗe su bisa gaskiyar lamari da al'amura suke ce amma ya san ɗaya ba hannun ko kuma abokan adawansu kamar da suka fita so suke faɗi ko kuma suke wake da cewa duk ƙarya ne duk ƙarya ne eh, ya san haka zai faru ce amma akwai daman da za a samu daga washe gari ko wance ranar da aka yi wannan eh, state of the nation washe gari a zo a yi debate ko kuma kowa ya zo ya faɗi albarkacin baki a nan ne su kuma za su fito su kare duka wani abin da shugaban ƙasa a ya faɗa shi dai shugaban ƙasan ya yi magana kan abubuwa da yawa zancen kuɗaɗen da aka karɓo ko aka samu saboda cutar nan na covid-19 da ake zargin cewa sun wazaranci da shi ya ce ba haka ba ne an yi amfani da kuɗin yadda ya kamata ya yi magana Eh, kan zancen eh, eh, shiga tsugula da ainihin ainihin jakadu na wasu kasashe ke yawan yi musamman na tafiyar da harkar watan gwamnati da cewa wannan ba abin da bane da ya dace ya yi zantuttuka da yawa amma bari mu je minority leader kuma honorable KCL atu forcing shi ma martanin da ya bayar bar mu je let me also thank His Excellency the President for the presentation of the message of the nation. Mr. Speaker, Mr. President, there is indeed a widespread of despair and disenchantment among our people. Millions of Ghanaians are going through unbearable hardships and excruciating pains Our economy, our economy is in its worst shape in decades. In fact, Ghana's economy is bankrupt or insolvent. We are currently unable to expenditure. Ghana is witnessing hyperinflation. Largely because, Mr. President, your government allowed the Bank of Ghana to print 50 billion Ghana cedis for the year 2020. Honorable, uh, Honorable Minority Ah, leader kenan eh, kesel a 2 da shi ma yake mai da martani da cewa eh, shi ma zai eh, tsoma baki a cikin godewa musamman ma shugaban kasa da ya zo ya cika wannan abin da yake yawa jaba a kansa a kundin tsarin mulki amma ya nuna cewa shugaban kasar gaskiyar magana a ita ce ya tabarbarar da harkoki na kasar in aka zo ya nuna cewa akwai rance da basussuka suka da ma kudin ruwan da ke kai tun cikin janairu na shekarar 2022 ba iya biyan wayannan kudade ba ya yi magana zancen bank of ghana eh, kudade da suka eh, buga wannan kudade suka zuba suka mika wa gwamnati ya kuma yi zantutuka na cewa har yanzu shugaban kasa bai iya ya rage adadin yawan gwamnatinsa da kuma duka naɗe da ya yi ba wanda hakan ya sa ana cikin hali na kunci ya ce wannan shi ne gaskiyar halin da ƙasa ke ciki na alhaji ali bari in soma da kai akan wannan maudu'u shugaban ƙasa dai dole ne mun san ya zo ko shekara ya kamata ya zo ya constitutional ya zo yi wannan jawabi da ƙasa Eh, na halin da ƙasa ke ciki halin da ƙasa ke ciki shine direba shi ke tuka mota shi ya san da stiya mai tauri da giya mai tauri da eh, eh, matsala da motar duk gaba daya shi ya kamata ya sani ya sa ya zo ya yi to amma abin tambaya shin kamar yadda aka saba ne ya zo ya yi bangaren masu rinjaye sun ce a abin da ya faɗa duka kamar ayoyin ƙur'ani ne da bai bukatan wani abin nan gaskiya ne ba wani kace ni ce shugaban kasa amma kuma mun san ɗaya bangaren su kuma sun zo su ce kai ra kamar yadda suka ce oh na lie oh na lie shin <laughs> siyasan ce ko dai ya wannan ina yake kai mu to na gode <clears throat> kana ga wai eh, da dalili ko ba gane ba wannan wai constitution ne ya bashi hanya ko lokaci iri haka kamata ne ya zo kamar kan da ka faɗi ya shigar da mu ko ya koro muna zantuka game da tattalin arzikin mu security energy agriculture ga sunan dai ga sunan ya so inda muka inda ya sa ta inda yake da inda yake tsammanin yake son mutu to sai ya yi bayani shi ake kira state of the nation address wannan daidai ne ya zo lokaci kuma ya bayyana amma a gaske 'yan adawa dole ne su yi korafi abin da ya sa eh, za su yi korafi shi da cewa kaga Eh, suna jiran kujera to ya za su ce kamar gaskiya ne <laughs> kagari ba yadda ka yi ko ma da wada side haka nan ne ya toro haka da to wuri nan ne ake samun muduka da wani magana amma an ba haka ba sai ce abin da ya faɗi ya ce wai ka ji magana shi wai ana faɗi wani bi waɗansu na gaddama to yau da ya zo ne su kama cikin hand su saboda ya zama record da suka te consensus su gwada mutane kuma ya neme su ma ya ce duk wani abu da yake yi musamman game da eh, alkalai gidajensu da wurin zama a yi shari'a da kan da ya sa na'ura ta yi kyau wani suka je su duba wannan duka su kawo shaida saboda ba wai na faɗi ba ne abin da ya aikata ne ya kuma amince gaskiya ya karbi kuɗi tukuru kuma ya gwada dalili abin da ya karbi kuɗi ya gwada aikin da ya yi kuma shi ne ya ce kamar he cannot be reckless in ya kawo batun example ba ta game da covid-19 you can ka kai ka ci reckless ciki saboda ana maganar mutum rayuwan shi kenan da zai yi tsaya a fance shi don an yaka wanda dalilai da ya kamata a fanco shi ko ya kai jikita ya samu wannan ciwo ko ko in ya samu ma ya waraka kai ya mutu mhm. to shi baka kira wannan expenditure an ya zo kuma eh, World Bank sun fito karara suka ce kamar yes su takardar da aka ba su game da lissafi ba su wadannan issue eh, some two years back ba sa abin gabe kullu yadda na tara but world, eh, world bank da su suka ba da kuɗi ba they acknowledge kamar duk abin da aka kai musu game da batun lissafi daidai ne wa daidai sa yake tsaye yake ci musu kaman ba wani damuwa ciki kuma ba ya ce kuma ya yi reckless spending ne kai shi kuma a gaske za ga kaman cewa kamar aiki tukuru ne shi da ya yi ta amma a gaske kuma ya amince cewa kamar inda muke nan gaskiya akwai damuwa kan tattalin rayuwa na yau da kullun na mutane wannan ne har ya kai sa imf wannan ne kuma har ya zo ma yana neman kuɗi Eh, depth exchange abin ga program da ya sa ciki in bai iya yayi ta ya same ta daidai ba ayaba ba bata amince har ta iya ta kawo tallafi mu ya mu fara samun walwala ba and that is fact ina ne lai ciki that is a fact gaskiya ne muna dunkule ne batun abin ga mu gaskiya ne kuma mun je IMF gaskiya ne kuma IMF ta ga da conditionalities da mu yi saboda ayi a mu so shi gaskiya kuma gaskiya ne aiki tukuru fi inda zaka kida yasa daya bayan daya za ga da cewa shine yayi ta tukuru ba inda za ka kira ba shi gaba so shi wannan magana dai inda su bari da su amma inda za a kama shine dalilan da ya sa muka shiga cikin wanga hali shine kamata burka mu duba eh waɗanda ke faɗin nan sun taɓa zama kan kujera suka samu wani dalili ya kai irin wannan damuwansu wani hali suka shiga da suke cewa suka zo sun yi su yi mafi ga mu su fi da mu that is the question ko ba gane ba kuma president na magana kaga yana cewa kaman nan ga 2028 ba maganan batun ma gobe ba ne ko ba gane ba so shi wanda <laughs> ya zo ya zo ya kama kujera ya ce maka ni gobe na juya shi kuma i don't think he's been fair to Ghanaians in terms of abin da ke kwance don naji an taba tambayan shi da raba ma kamar the way forward he was saying just like eh, president Danado was saying some interview da aka bi ko ba gane ba in hmm. terms of recovery mo ko ba gane ba and eh, siyasa ake yi do but i think eh, shugaban kasa has been sincere with us and he has been open with us kuma aikin da ya yi gaskiya ne kuma tukuru ne muka faɗi da yawa shi a ce wai mu so mu gwada to yau da ya kai parliament ya ba ya ba side bai gaddama da wani ko ni constituency akwai parliamentarian ko ni constituency akwai ndc go there and pick the, the, the, the statement da ya yi and the items da ya kira kamar an yi go there and check and then disprove him shi kenan za ka yi amma ka zo ka tsaya radio kana faɗi kawar shi ya ce wa ya baka record for you to check kamar na eh, tashi dungwa ita ce ana ciki ba kare gaba sai ka je ka duba ana ciki ne an kare simple ne takura di ptc ta je ka je ka duba ana ciki ne an kare simple ne is record ta gani vividly railways ba gaskiya ba ne pakadam ko ba gane ba sai ka duba abin da ya faɗi kenan ya ce kuma aiki ne tukuru in expansion of the infrastructure of the uh, secondary schools saboda batun Eh, yara da suka zo da yawa saboda cin nan ya buɗa ta over 45 billion Ghana cedis ya invest ciki for the past 5 years or so saboda iya dai a samu walwala ya so yara su iya su samu eh, karatu su yi mai kyau mai inganci har ya zo ya sa tvet e ciki diga da kamar cewa kamar yanzu university sun yawa aka bude aka bude hanya ana samun graduates da yawa da yake aikin nan ba ta nan kuma da muna so mu sa ta yi mu je mu zauna office muna cikin condition yanzu wani aiki ya naro kwarai saboda muna da yawa kwarai da university fudu ne ko uku kawai zaka kira to shi yanzu you can imagine every corner every district akwai university and you can imagine the graduates that have come out and you can imagine aikin da muke da shi da liwan da muke da muke dauka mutane be it government kaɗai. so shi the only thing we have to do is a kawo batun 1d 1f nga kadan kadan har ya iya ya tashi ya bunkasa ya sa goshi zai iya tanye eh, gwamnati kira in terms of job creation from the district level urbanization into she slow down the inflow da muke zuwa cikin urbanization muke kawo problem yau a shama ya zama city da yake akwai matsala zaka zo eh, tudu accra na city da akwai matsala saboda an cika an zo an samu wasu halayya inda zama cosmopolitan duka duka akwai problem saboda halaye ne ga sunan da aka shigo da ita to irin wangan kana samun ta ire-ire wanda ya da aiki da kyau ya tsaya ka gane aka samu yara sun yi makaranta ingantatta special tvet technical and vocational training abin ga eh, colleges in suka samu aikin hannu da yake in ya kare yana da wani aikin hannu in ta koyi aikin gashi ne in wani ya koyi dinki ne wani ya koyi plumbing ne wani ya mejo har ya ta yi koyi injiniyan shi plumbing sewerage menene gashi nan dai in ya fito ina zaman ko ya tsaya wani wuri ma ya zana takarda ya manna ina zaman zai samu wani ma ya ɗauke shi aiki because aiki dai kullum akwai shi in space of even technology wise ko ba gane ba yau yan ba fuka ta kala aje table ne ko ja wuta ya aje ana wuce fon guda phone biyu yana zuwa saboda wannan ilimin hannun hannunsa yake ire-iren shi muke son mu kawo and i think ya sa hankali ciki ya sa kuɗi ciki tukuru ya kawo expert ya sa tv na ana so a bunƙasa saboda attention kuma ya zo wuri yau zan ba da shawara ne kaka tsaya she kai arts and science da abuwa wannan kuma mu sa hankali a yaran mustafi in suka kare makaranta zai tanye mu ne kaga state of the nation address duka ya kama ce na kaman tun 17 eh, da ya zo nan inda ya same ta the inda ya kai ta within eh, the three and a half years was very good but until muka samu this eh, annoba da ya shigo muna na covid-19 mun fara kuma kararrafi kamar ga muna so mu taso kuma how wanga kuma ya shigo ya zo ka muna supply chain distribution da disorder economic wise is in Ukraine kenan kake Ukraine war invasion eh, dama da wajen da wajen nake so in tambaye don saboda an kawo magana da cewa ko da wani lokaci Eh, shugaban kasa mataimakin shugaban da kuma kan communicators in ka samu dama na maganan halin da ake ciki ba ku cire wani bangare guda da kuka dora kanku cewa a cikin tafiyan mu gaskiya nan inda mun same shi nan dai ba mu je daidai ba duk matsalolin is about ukraine and russia war da kuma covid wasu na nuna cewa da suke da ayoyin ta ba domin maganan da aka yi shi ne in ma dai covid ne ko ba komai covid ya kawo mini dan kudi ya man samu kudi amma ga auditor general report ya fito ya nuna karar cewa wannan kuɗaɗe ba kashe su zallansu su cikin ayyukan da suka shafi covid ba me za ce ka wannan kaga kana ji wai ba mu ke faɗa ba kamar batun invasion of eh, ukraine ga by russia da kuma mu kaɗai ke faɗi ba mu kaɗai ke faɗi ne suka ce kamar wai gane kaɗai muka tsaya muke faɗi and even the world international recognized bodies da ke tallafawa sun zo sun faɗi kamar yana cikin abin da yake kawai mai fita da mu hanya da imf director was noted of saying that mm. the world bank director was noted representative da kenan na world bank ya taɓa faɗi haka nan saboda shi ba mu ne muka faɗi ba it is the fact on the ground ka ka dispute ka kawo rekodin ka da ke dispute wannan in ba kai ka kawo kai ka faɗi kamar an dame ku cikin gida za mu samu matsala amma zan ce kamar about 90% shine wannan za mu samu matsala in terms of how uh, in dai haka ne 10% ma ko ku zama faɗi a problem inda mutane ke da matsala ke ah, muna faɗi ah, kamar ku ce 10% gashi kaga major wanda kuma ke faɗi major wanda kuma minor amount no major wanda mutane ke faɗi shine wanga biyun ga shi kuma ne ya buge mu sosai amma inda intel ne maybe you could have done better ka buga da kuma muna daga ba wai reckless shine kaga ya ce kamar yadda yake bugar wai ya spread amma ba ya ce reckless because in ya infrastructure eh da gyare-gyare da sauransu da sababbi duka ya zama 10,000 kilometers da yayin nan ba ka ce reckless ne to improve our red ka ce reckless ne in ya invest 45 billion into education reckless ne ba reckless ba ne 35 billion into health reckless ba reckless covid fund shi da ke maganar na yi a ah, covid fund shi shi ma yi musamman wannan gefe ne eh, lissafi eh. wanda aka wanda auditor general ya fito da report. shi kaga auditor general in ya kawo reportin shi mm. kamata mu samu masu ilimi su kuma suna gyara muna ko ba gani ba ba buka ne tunguman ya zama kaman an ci kuɗin ba ne akwai wani shawara ne yake kawowa kai akwai wani kuma yana tunasar da ku ne kan kuɗin ne yana aje da ya kamata a wani ba a kai ba har yanzu to shi ramin wurin na kwance financial irregularities da inappropriate da abu ba kai ba yana nan akwai wani kuma an yi shi maybe ba a kula ba aka bari shiga wani wuri akwai wani kuma gaskiya an taba ne da ba iya an zo a yi lissafin sa ba to shi yana nan ka suka tuka ba duka da ya kaman kuɗi ya bace ba so za ka gani in yawa da query waɗansu ba ka ansa da yawa bai zuwa ciki because amma wannan nan kafin ya fito sun fara ma ratify ka gane yasa parliament ke bada da chance kaman kam ka zo ka yi bayani ta suke za suna bayani wani kuma sai ba da ya kamar a bani ka sauka wajen na gyara ana gyara so shi wannan bai gwada kamar lalle lalle lalle banna ba ne no kai ka samu mutane cikin aikin su da yake human institution they have problem mm. kamar eh, a ce minister of health ya je ya sai kaya wurin maybe a ce kamar minister of trade example ko ba gari ba mm. in bai biya ba dole shi ya ka korafin shi ya aje muku wurin nan amma bai gwada kamar an ci wannan kuɗin bane because ba samu balle su bashi bane inda ya fito so shi wannan ramin nana. ina kwance dole ya mai shi ka gane in kuma kaman an ce kaman kuɗin ga ya kamata a yi kaza tukuna asa ashe ko ne shi ba ku aje dalilai ba do kun je ko yakin kirki na ba kwanan ya kwari ku kai shi ko shi ba wai an ci kai ba ne za a ga akwai da yawa akwai daga kuma an taɓa ne kila li ko da gangan an taɓa shi to wani ana yi a gufa da su ya so a haka yadda ya samu kuɗi wani su aka samu da yawa an fara biya amma wannan wurin abin da nake mai ba ba a fito muna da abin da ke hafin bayan an kawo su an bincike su ba a fito muna da shi sau da yawa kamar da muka kawo maybe director of eh, maybe a ce kamar eh, valco kan batu kaza kaza kaza before parliament da ya bamu assurance na ga abin da yayi ga abin da yayi ga abin da yayi mu kuma ga matakin da muka doki before an refers ma to maybe hukuma ne ba a yi kullum suna eh, that's why I'm saying I don't know ni na recommend a ba su hakuri su yi cizo maybe wurin damuwa yake ina recommend a ba su hakuri da kansu iya eh su charging ka su kai kokot if there, there is something like that kamar ka wani abu laifi ne saboda ya zama deterrent ka iya ka zo gaban su ka bada shawara ya kai shekara baka kawo ka cika ba ko ba su sun faɗa bude komai ba sai goyi karuwa yake that is why we have the problem Ngode. give them the necessary support for them to bite no. uh, muri no. state of the nation address an yan kare kuma shugaban kasa shi ke rike da resources in kasa shine komai ke hannun shi ya fito ya yi magana menene matsalan ku ya yi magana ya faffaɗi abubuwa interchanges ya ce ya fi kowa kokari gina schools ya fi kowa kokari tattalin arziki ya fi kowa in dai ba kuna da contrary facts to abin da ya faɗi ba ne da ya kamata kowa ya koma kawai a yi shiru a galle eh, to na ji in ka duba statementin state of the nation address nye faɗi one. she ce than any other government okay. i have built roads than any other government education i have built schools than any other government hmm. amma har yanzu haka baya gwada muna ga roadsin gari kaza unguwa kaza <laughs> ko ba gane ba hmm. shi muka yi kaza ko ba gane ba in ka duba kaga page 18 of the abinga state of the nations address in ya kawo batun zongo development fund mm. ya yeah, establish zongo development fund mm. Uh, under that ya invest in zongo community than any mm. other government mm. on record there's no government da yeah, ya iya ya gyara zongo community than the any since time immemorial from rollins in ka doki example kura ba ka ko ina ba ka te ko ina ba nima a yi a yi demarcation kawai is under his excellence rawlings sai sa in yanzu haka a kufa ardo ya zo ce muna yaya ya bu that any other government me yake fadi yasa statement shi da yawa ga duka in ka ce a kufa ardo ya yi gaskiya kamar ka ce yau ka kwana washegar ka tashi ka gashi kan a kufa ardo kasa wannan is almost impossible Nino yana ya halin me ya mesa. Goma zane ba. Allah Allah ke halitta wala Allah na iya yi. Eh to amma aka sai da it's almost impossible. Okay. ka tashi wasu gargaga kamar gagashi kan lokaci yayi me ya wuce. Okay. That's almost impossible. Okay. Sasa abubuwa da yake yake fadi ba gaskiya bane. The president is abin ga uh, peddling what falsehood. maybe wanda suka advice ko wanda suka kama report ne ba su mai gaskiya ba don shi kasan ba wuya su ce an deceive su mun ga abin ne faru an da abin ga pds suka ce eh, an end of the day why me an deceive misled, uh, misled the, the president mm. kuma an ce state of the nation address ba ce state of covid address ba amma ka duba 90% of the statement da yake yayi duka is about covid ukraine war yanzu haka kai as a president ko garinka is so bankrupt even vaccination vaccines da ake yara ba an kasa the country is broke ka covid covid in aka gama abin da world bank ya baka abin da imf ya baka donation da ka samu grant da ka samu ya baka 6 billion shi ya kamata covid maka eh, in ya je church ko menene ya yi addu'a ya gode ma covid even do mutane sun rasa rai amma kai covid ya baka kudi ya haka ka je imf saboda mai just 3 billion amma covid ya bata 6 billion times 2 recklessly an yi audit an kare kudin da ake pump time kawai je ka ji kudin shi 115 million 120 million motoci an sai eh, fuel motoci har ana misuse kudin saboda ya zo ana ci kawai isa bai ce muna he is not reckless he was reckless in borrowing he was reckless in spending wato ta kowane huska ya ko ina ya karbo kudin ta koya ya tun da ya fara gwamnatin shi ndc na in power ya ce me His Excellency John Mahama is so what incompetent with 84 government, government officials, ministers of state. First thing yanzu I will protect the public purse. The first thing to do, 120 what ministers. How can you protect the public purse with 120 ministers when your predecessor had 84 or something? Da ka Hausan ka ya dan shigo kaɗan. To shi kenan. Kayan so da Eh na na na understand mu ci gaba da magana. Eh ina ga ina ga. ce kai kai ba kare kuma ka zo kana ta mana turanci ga ta ya. <laughs> Ya za Ka gani sai sa in yi ce muna eh, ina son Eh, wurin batun kuɗi yadda za yi shi eh, ya riga ya samu abin da yake so bai cin kudin gari bai komai amma kabi a waye gari ya ci kudin gari kana kamar shi na mutanen gari na wahala saboda an ce ka rage ministersinka saboda gari ya samu kuɗi ka ce ba ka yi kai ba ka iya wannan ba wanda ka ce shi yana ɓata kudi shi yana da wuri 80 something Eh, bin that's za su 84 ba mm, mm. ministers sai kai kana da ɗari da mai ashirin wake bannan kudi ka kare ya ce wai kai kana bar ka ji komai kai ba ka bata kudi ba muka je kan covid ukraine war kowane lokaci in aka yi magana batun gari ya lalace ghana is broke ghana ba kudi garin bai da kudi da zai yi abubuwa shi su ce wai covid ukraine war garin ukraine da ake yi da kansu ake wanda kansu da ake tashi hankali wannan gari ya fi gane ma ya sunan shi ci gaba yanzu haka shi garin da ake war garin shi russia kuma da shi ma yake won ya fi gana isa kai kura me kake yi in ka samu abubuwa da yake his excellency john mahama ya ajiye uh, before 2016 kafin ya fita uh, power shekaru ka 2017 aka kaman gari na ci gaba economic growth na nan kana ganin kamar iyawanka ne ashe ba iyawansu ba ne abubuwa da his excellency john domani mahama ya ajiye shi ke me kamuna wannan riba sai sa lokacin john mahama an samu uh, world global recession yunwa ya zo duniya duka tattalin arziki ya affect tattalin arziki ya affect kowa wanda ke bada ke ba gari kudi wanda ke bada sadaka wanda dukka kowa bai komai amma me faru da yake an ajiye mutane su iya su yi tunani gari ya ci gaba an move on ba wani abin da don mamadi ya zo ya complain wai saboda an samu global recession kar gari ya ci gaba amma da ya zo kan npp a covid ukraine war me suke gaya muna ba su suka cewa wadda have the men muna da mazajen da damu ya mai aiki amma yanzu abin da ka ji sun fi police ma complain ai ka san in matsala ya zo ka je wurin police ka complain yanzu su sun fi complainin ma komi komi ne sai sun complain ya ce muna me wa ba mu zuwa imf president ya ce ba bamu zuwa imf finance minister ya ce ba bamu zuwa imf at the end of the day a wayi gari mai faru muna imf sai sa abin da ya fari cikin state of the nation addressing bai ya zamo gaskiya saboda ya muna alkawali ba za mu ba finance minister ran da ya fari ba mu zuwa imf kwana shida ke tsakanin ran da ya fadi da ran da muka te imf ko bakwai da seven days kenan eh maximum shi ke muka samu kanmu imf ya kamata mu je mu karbi ranci kuma ndc ya gaya maka abin da kake yin ga abubuwa da kake ajiye ga ya kama gari matsala cin bashin yayyawa amma saboda riban da finance minister ke samu kowai lokacin an je borrowing an je a ci bashin saboda shi riban da yake yana samu every year 3 billion you can calculate haka muke samu biliyan dola ba ba siri ba biliyan biliyan haka ake kowane shekara ake doka yanzu gari ya zo bai da kudi saboda mai baka iya ka biya bashin ma da kaci baka iya ka biya don akwai interest ka akwai rashawa bisa ka ko eh, ba rashawa ba ga kudin ruwa kudin ruwa kudin ruwa bisa kai mm. yanzu ka kasa biya ma shi ake ce ma default of what interest payment mm. ka kasa biya tun lokacin da su eh, wancan shekara kenan january 26 ka kasa biya shi state of the nation gaskiya kenan abin da ka ce muna za ka yi ka yi da kamin ka zo manifeston ka duka da ka ajiye muna so mu gani 5% ko 10% da ke ka ajiye state of the nation muna so mu ga oh ni constituency har wasu of ko haka ba 1 million dollar ku shekarar ga yayi me ya shigo kun samu don ka ce mun 1 million dollar per constituency mun samu ina so in ganshi na yake that is the real state of the economy rashin aiki kullu hawa hawa kullum ba ba rashin ba aiki ba wanda zai ce maka gashi yana samun aiki kuma kullum eh, yaran su ana kare su ba samun a aiki yanzu driving wai da ke da degree da wani ke da masters suke driving youth of this nation abin ga samaru na matasan gari suke wannan wahala ka zo ka sa mutane cikin kunci da yake ba su iya su fita amma insha Allahu mun san December eh, sabon shekara biyu ko sauran shekara biyu ai ko 2024 eh, muna cin 2023 shikenan sha Allahu mutanen Ghana sai sun sakiya saboda sun jarraba ka kuma sun gani me ka ka musu shi bala'i shi in ka npp <laughs> ya ce uh, than any other government have been rose than any other government kilometers of roads da yake magana kuma mu go into the records ndc ya yi flyovers projects da yake ya yi infrastructure da yake an captain shi ma even in the state of the nation's address as 11 items mun use 84 billion je ka duba items da aka yi just six items ya cost mu 550 biliyan biliyan shi yasa you prudent wane ne bai reckless ba wanda ya yi abubuwa goma sha daya. shi ya kashe 84 eh, ko ba haka ba 84 billion mm. ya kashe mm. shi wanda ya shida daya biyu uku fudu biyar shida shi ya kashe 550 mm. billion wasu ne bai yi wasu ne bai cuta ba shi ne bai reckless ba shi na ce akuf ado government and the Baumia government they were not only reckless in borrowing but reckless in spending yasa reckless ya rafa reckless in cikin eh, almubazzaranci almubazzaranci kuma qur'ani da almubazzari na kyanu ikhwana shayatin ba za mu yi maka ba batun abin gaba sai sa tun da mubazzaranci ba wurin da suka ga kabaranci kawai ba wurin kashewa ma duka su yi mubazzaranci ba cikin covid fan na ba aka ce aka ba wata ana rarraba ma mps ne yanda za ku yi da shi duka suka ce oh, ita na ma bai da yawa ba har gaddama ya zo musu ba a siriya tonu wannan ita magananta ne against ita ne wa cikin npp ya kamata gane ita ne wa tana da sai tana da magana cikin ana ji da ita cikin npp yasa ba wani mutum da yake yana gida kawai bane haka ka a'a ana ci da shi sauka wajen kuma gane ba ndc his excellency don muhammad muhammadu visionary leader uh, eh, namiji da yake batun gari shi ke cikin zuciyan shi from ta eh, eh, farkon presidentinmu kwamin kurma ko ba haka ba haka zo su wane ne har haka zo rollins har haka zo atamins har haka zo eh, john dramani mahama mm. debt mu duka bashi mu duka nawa 120 billion haka muka bar shi kowane gwamnatin da 120 billion haka muka bari da kai haka aka aka saya gwamnatin akufu ado da bamuya nawa suka kara muna bisa kai su kadai sun kara muna 600 billion su kade su kade sai sa in suka ce they have done something more than any other government yes mun yadda ba wani gwamnati da ya ci bashi da ya kasa biya kamar gwamnatin npp wannan mun yadda da wannan mun gode eh, mudi eh, kan wannan na ba ku minti daya daya kan eh, ribata saboda muna da maudu'u kamar biyu da za mu eh, shiga eh, maudu'un ɗaya dai na najeriya ne eh, sai dai alhaji ali kabe on record ndi ba kana son ka yi siyasa ba ne kuma za ka je ka tambaya a gaske ka tambaya on record from the ministry up to the sixth level Omar mm. Rose ne o education ne o health ne o you get that record da ranar ya zo tsaya sona ya gaya muna kamar ya yi aiki tukuru gaskiya ya karbi kuɗi da yawa kuma ya aiki tukuru fiye ga kowane gwamnati and that is for and it is true nan ga kaɗan zan kira makawar kaga kamar aiki tukuru yake da kuma ya karbi kuɗi yana aiki da su ne mm. kaga of on some road 200 million ghana cedis aka sa ciki ina maganan ga ana ciki completion of Nsawam Apija Road an ƙare Swami Interchange and Local Roads Network 47 million dollars completion of uh, uh, Flower Port Interchange 35 million dollars completion of Sofo Line Interchange 35 million dollars duk an complete wayannan complete complete kenan so complete complete yasa cikin yana so ma MP sun tanye shi okay by going there don inda yake kiran ga MPs akwai eh, in baka da shi ma kana da representative daga kowane constituency okay. let them go and check so that they come and tell you kaman ba gaskiya bane ai hanyar sa wanda in ka je ma bude mm, take ai ka sa kuma da ya bude hanyar nan in ka ba ka fita suhum zaka ka fara eh daga continuity inda ta mission an kare an wuce har ya wuce ba gari shi duka so shi wannan eh, ake magana mm. in ka zo completion of sofolai construction of kwabinya ya road wannan 10 million Ghana cities. Completion of Eastern Corridor, lost five and six 70 million dollars. Completion of Enyakrum Adosu Road, zaka ka samu 98 million dollars shi ba ka iya kace kaman ya karbi kuɗi kuma is reckless a fijaro nan da yake yi eh, adosu da abin ga ya da ke careless ne Eastern Corridor, careless Rabingani. gani, careless, it could not be. We need it for the development and advance of our country. Saboda shi abin da yake faɗin ga duka or record that they see. Zaka ci aka rukuda fuka kuma zaka ce gaba aiki tukuru ya Kaga Dezo iski. zo eh eh lokacin an kaman is it eh, eh, 11,000 kilometer of roads Sawabi, Mm. John that is 12 to 16 mm, She days ya zo 40,000 kilometers of road just this period 40,000 Amen. sababbin roads 40,000 40,000 kilometers kilometers of road nake magana ba wai gine 40,000 kilometers of road go and check dai kara patch-patch the bridges da abubuwa da awara shi so, so, so. 10,000 su daban ne akwai eh, periodic eh, abin ga part da ake maintenance abuwa duka an kara because under his tenure ne kuma gari akwai na John Mahama inda ka ba lokaci zan fito da shi intro maka ah, a da inda kai da inda kai duka <laughs> kuma in ka gwada abu shi ka gwada inda yake me shi je tambaya abin da muke so mu gwada shi ba gaskiya ne muna cikin matsala da yake ba irin nasu bane kaga akwai targadi akwai kariya hmm. cikin ciwo hmm. zaka samu wani matsala amma wani matsalan wani yafi wani yasa wani ma mutumi na lecturer ne hmm. eh, shi ma sunan shi ado wai eh, Ferez Ado wai in problem eh ana da ana zuwa stadium a je a aje dai a ci a estate in wani buge kai doki naka da gudu ka san kamar lalle kai ma ka tsaya to jan muhammad ina tsaman irin nashi da da ce irin na nanado ne da yanzu muna gurfane ko mun kwanta cikin bukasa nanado eh, baumiya wallahi mun gode Allah da muka same su they have done human job in terms of infrastructure da kuma da kuma tallafa ma saboda wanda ba su da kuɗi yanzu haka ana ana ta mu dai 2 minutes na ba na ba na ba na gode na ba 2 <laughs> minutes na ji kala ni in ka doki batun covid da muka yi mm. da aka yi audit wai ya sunan shi 15 million ghana cedi spent on ties and batteries kamar tayin mota mm. da batirin mota 15 mm. million shi aka yi 15 million <laughs> in ka doki why 59 million why operational enhancement of the president ba san komai ba in ka doki eh, na uku why 51 million spent on four bills 59 51 billion haba saboda allah ba ce ba kai aiki ba kudin da kai aiki da sun ko ya zai bai yi ba kai aiki domin mu ya bar maka project da ka complete yasa bai yi ba kai aiki ba ko ba gane ba bai yi ba kai aiki ba kuma kuma gane ba kuma in ka duba maganar da yake yi na batun roads ka gani da muka yi magana ka gani suna da abin ga tamale flyover ko ba gane ba lunguwa interchange a jirin gano da su interchange abin ga sino hydro bombardier da sauran da wannan duka kagan suna tafiya obecha bilanti interchange daya biyu uku fudu biyar shida sun yi su nawa 550 billion 550 billion billion 550 billion 550 billion mu doki eh, kwamin kuma circle abin ga ring road flyover muna da kasuwa interchange muna da gifford road muna da airport hills muna da pokwasi interchange muna da motorway interchange phase 1 muna da obechabi interchange phase 1 muna da abin ga flower pot muna da east legon na dole ya dami eh, na dole ya dami amma muna da sukum interchange kadu ne fokwasi ba ku mm. kai ba no no no fokwasi ne ya mai jana no kun zo kun fokwasi <laughs> kun zo kun iske saboda Allah kun zo kun iske Alhaji Ali kai bari kada sai sa no no Alhaji Ali Alhaji Ali da bar kudi Alhaji Ali an bar maka kuɗi an je an karba kuɗi an bar maka project ɗaya biyu uku fudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha daya wanda ba iya an gama ciki ba ne shine flower pot ne flower pot da ba iya an kare ba ko ba gane ba amma projectin duka yana undergo and ongoing ai gane muke yasa 11 project ga duka mun yi su ne 84 okay. billion biliyan tamanin da hudu yasa goma sha daya in goma sha daya use 84 billion sai shida ya use 550 billion who is reckless Nam uh, eh, wannan tambaya da yake akwai eh, shi ne eh, da muke tattauna kai ra'ayoyinku su shigo. Imran Madaba ku ce Alhaji Ali Kabi siyasar ka yayi daban da na kowa. Ban fahimci ba yayi daban wajen ya kamata ka imran kana saurare na ka zo ka gyara wannan magana mu fahimci masu kallo kuma su fahimci me kake nufi da cewa siyasar ta yi daban da eh, kowa sannan ahmed adam kai ma ka ce keep up the good work thank you so much kai ma keep up eh, the good work of watching taskar gaskiya ka ci gaba da kallon shirye-shiryen da muke yi kuturo da ra'ayoyinku eh, da kuke kallon mu in kan facebook ne in kuma kan whatsapp da ku turo namba ita ce 0559 030393 in ka turo su insha Allahu mun karanto baki daya kuna kallon mu kuma kai tsaye kan gaskiya plus tv baki na cikin gida ainihin Uh, waton um, ainihin uh, waton um, mahmud mudi uh, wanda yake shi ne yakubu mahmud mudi shi yake wakiltar jam'iyyar ndc a nan sai kuma alhaji ali kabi wanda shi kuma yake uh, wakiltar jam'iyyar new patriotic party na alhaji ali kabi ni a source nake nawa ba ba ba irin wanga abu da in ka forward da yayi kowa na prepare irin wannan document ba ai interchanging ta kwasa a ah, ban ce ba ai ban ce ba shi ni ke so eh shi ah, a shi ne da nake so ka send ni no ban ce ba yi ba source sai ka gaya me ne ne gani na gani kana ne ah, source <laughs> anyway muna eh, kokari kana ne source Ah, kura kallon mu eh, kan shirin nan na ainihin ah, gaskar <laughs> gaskiya alhaji ali kabi eh, bari mu zo kan maudu mu na uku kan mu shiga najeriya ah, mudi bari ma fara da kai wanko kuma hmm. eh, ndc menene matsalan ku yau statement gobe statement gb statement yanzu statement ku ne kun kawo ainihin directive cewa mpc ku city mps su suspend campaigns su kasance kullum suna parliament ko da ba su cikin chamber of parliament su je su boye dai kasance shin kuna tsoron wani abu ne wani abu ya iya faru parliament ne ba da wannan kun ce wanda suka yi tafiya masu komo wanda kuma zai yi tafiya ya dakatar da tafiya har 31 march to <laughs> na godiya ka san wai in maciji ya cije ka ko tana ka gani sai ka gudu <laughs> muna wasu sare-saren abubuwa saboda kasan party na cikin da reorganization shake tsara tsaran abubuwa da yawa yadda za a yi in aka shiga campaign season ba 2024 election nan ba don npp na bacci ko yana abin da yake ya ga dama ko yana bata gari yadda yake ya ga dama yana ganin shi ke power shi sa kwata mu mu yi bacci mu kyale ba a'a ya kamata mu ajiye structures eh, abin ga <laughs> matataki da yawa ko matatakai ko ba haka ba mu ajiye su mu make sure kamar a eh, da adiga an fura busa fur shi kenan ba wani abin ne an soma wasa kenan kuma ka duba take-taken npp sai ka ce mun san president shi ke appoint commissioner ec ko ba gane ba amma ka duba fadan da ake yi kaman ndc ne ke fada da ec ke fada da ndc saboda ec eh, e ya kamata ya zama as what independent ina nan zaman kansa ba wani external influence haka muka san abin ga Eh, ma'aikatan gari ya kamata su yi su kasance amma ba irin zamanin npp ba charlotte osai ba irin nata ba ta yi 2020 ta yi 2016 tana kuma son ta yi mai ta yi 2024 wa wa jin mensa jin mensa jin mensa ka ce shi ah astagfirullah okay o salatu sai ka sai ta no ah, a ba eh, iya gaskiya eh. batun jimminsa da yake npp ya appointing ta ta zo ta yi ma npp aiki amma na mata wani alkawali ta yi 2016 ta yi 20 eh, 2020 ko ba ka ba ta yi 2016 ita ta yi 2020 da ta yi 2020 elections mm. kuma tana shirin yin 2024 na mata alkawali ko baumiya vice president mu ko shi aka sake ya zama commissioner wannan 2024 na ndc ne shi sa ta iya ta komai shi sa shirye-shirye da kaga ndc ya kawo duka yadda za yi mu kulle wasu ramumuka da yake yana nan za a kawo ci da ake ce ma constitutional instrument da yake constitution ghana ya ba ta hanya yadda za a yi election yadda inda yi zabe ta kawo wasu dokoki ya ba ta wannan hanya under the uh, people's representations abin ga section duka kamar from 40, uh, eh, article 41 45 of the constitution ya gaya maka wannan duka an ba ta dama amma ba ba ki dama saboda ki zo kina anticipate ko kina tunanin rig the election for the abin ga government ya ku mata tunanin ya kamata saboda me already muna da eh, register da aka use aka yi amfani da shi 2020 elections mm. mu use hundreds of millions of dollars da yake an yadoki a gina wani hospital an yadoki a gina abubuwa dewa da shi saka ce a'a an baki zaki yi ni voters register an baki kuma kika yi even cikin covid mutane na fama da kansu aka ja kai wannan registration cikin kunci aka je aka yi aka kare aka je aka yi aka kare bayan an kare an wahala yanzu wai suna son su use eh, abin ga national identification ghana card mm. su yi me su yi new registration mu pu mu pu mu mu mu su right abinda suka ce za su continuous registration continuous registration yana part of ISIS program but all over the years in take na duka ba ta yi ba okay so continuous registration ba 2023 ga dai ya kamata ya fara ba ya kamata ya fara tun lokacin da yake nan sai sa in ta yi ta ajiye lokacin ga lokacin ga mun san mun iya mu same su mm-hmm. isa take take kawo nan abubuwa duka okay ni ya gaya muna bai kare registration shi ba kuma in aka yi wasa aka hana ko mutum guda deliberate da gangan bai samu ya yi vote ba duka an, an disenfranchising shi mm, constitution mu ya yi ya mula na wannan aiki amma mun sani inda batun an fi batun abi doka mun san ba su bi amma kuma muna so mu gaya musu ko sun ki ko sun so garin ga doka ake bi da shi ake aiki da shi sai sun bi tun da nia ba su kare aikinsu ba ba iya a disfranchise mutane mun san take-taken su duka na san an zo batun debate an zo a yi eh, cikin parliament an yi debate ya kamata members of parliament mu ko guda ba mu so yana waje yana akamata suna cikin cin bayi wannan debate saboda in ya zo batun voting mu yi mu vote ya kamata mu make sure kamar kowane citizen kowane ɗan gari ya samu 'yancin kansa saboda kasan kowane lokacin npp na power duka ana batun citizenship ya ke ce citizenship kamar abin ɗan kasa mhm. kowane lokaci inda suna kan power inda suna cikin mulki sai ai batun yan kasa wannan dan kasa ne wannan ba dan kasa bane wannan dan kasa ne wannan ba dan kasa in dai npp na kan mulki sai an yi wannan wa iyayenmu mun sha abin da suka yi muna even lokacin registration yana yin garuka mun ga abin da aka yi muna cikin mu da sauransu mun san da suka isu even the, even the, alias compliance order of 1969 duka ai iya da koran buziya ai ya komo ne shi suke son su yaka haumudi irin wannan manganu da in ka ni dama na fasa maka koran buziyan da yake nan the alias compliance order of 1969 ke komowa yanzu cikin zamanin mpp zamanin akufa menene ne su good na baka minti biyu da aka yi shi alias compliance saboda me mhm. wai saboda ba yan gari ne su te kowa gane ba sai aka zo wai registration da za a yi mhm. wai da yi registration in da ka yi registration da ka wani unguwa da ka fari sunanka sha ta mai kawai hometown ka hometown ka in ni yakubu yakubu mahmud mudi sai na ce hometown na shine insawam eastern region sha ta maka a'a eastern region ba musulmi ba wurin ka fito ba ba musulmi ko yara ce eh, ba ba ba musulmi ba ba garin musulmi bane musulmi da ba. in gaya maka ni da da na register eh, da in sai na challenge ya ce kai ka samu wannan matsala na samu wannan matsala na ce kai ni fa dan boko ne fa kuma saboda npp mun je mun koya law fa shi sa ba ka iya ka zo ka hana ni ba ka cire ah, ya ce aka ce ma ba mu eh, isirijin ba mu yi ko ka ce kaman ka ce hausa a ce wannan da na sani ba ba hausa suna na suna ne na musulunci yakubu mahmud mudi wai hometown garin da ma na ta fito ko ba ka ba na ce ta fito in sawam in san ko cikin na yake eastern region eh. sai ce wa eastern region ba garin pepe ba ne ya kai na fito eastern region pepe ban musulmi daban haka ya fadi a su a son wannan ba su san kamar pepe duka musulmi ne sai na ce ni ba maka karance maka na fito na fito ba north na fito ba a'a amma da kare ka ce kafto so oh of the alliance amma da kare ka ce kafto ashanti kafto east eastern region to ba musulmai wurin ba wani mai sunan musulmi wurin ya kamata a yi mi ya kamata a masu okay. shi yasa linkin kenan da earliest compliance over the 1969 the earliest compliance order da yake yana faruwa yanzu ana so a disenfranchise eh, eh, eh. mutane in the zongo community in the muslim community amma kuma su karya shi sa da da ce kaga kamar party ya bayar ndc party hmm. fiyavi court our general secretary ya bayar hmm. saboda me kowa ya focus saboda ana wini election at the polling station in muka fail mun samu matsala da eh, polling station nan ake ta cin kullum ko dai akwai wasu matsaloli ai ka san akwai wasu matsaloli kasa sun zo sun create wasu regional coalition center da sauransu amma yanzu haka abubuwa da yake yana son bayan fadi shi publicly amma muka je orientation akwai abubuwa da yake mun ajiye su ya kamata mu yi su tun daga police station kamin a ce npp ya ce dey stop ko dey eh, eh, sayar da constituency goma ko ashirin duka ta mun riga mun declare results mun samu abin da muke 51% as, as a political party wanga mudi da Allah ka duba cameras as a political party da kuke da hmm. kwararru NDC yasa wanga duka dabarun ga duka ba ku sani ba sai 2023 ga ba ku san cewa a ah, ga yadda ake yi a police kaza yala ga ga ce coalition ma ya gagare ku wanda ya ce coalition ya gagare mu kenan bai san abinda da incumbent ke ciki ba kenan ka san in kun da wani powersin da yake ko abin da ya faru mana saboda Allah me ya faru ga ejura me ya faru kuma gane ba ya muna na as citizens unarmed ba bindiga ba ba ba matayi ba ba makami ba komai ba komai hannun mu fa shi a kawo muna polisai a kawo muna sojoji a buga bindiga saboda Allah ya za ka yi <laughs> ba ka sayawa ba ka sai da kowa dole ka koma ko ba gane ba abinda suke yi kenan amma shi muna so mu promising su su wani alkawali sun ga 2024 ga ai sun yi 8 years su ya kare ko su ki ko su so haka ya faru something ya faru before 2008 elections impp kenan ba sayan da aka yi ndc ya win power 20 abin ga 2009 har muka zo power 2000 eh, eh, ko yi 8 normally mun sana sai sai sa su riga sun yi 8 years amma kaga gwamnatin ga bai son ya bar power da eh, breaking the 8 kowa burin shi kenan yi an kuma na gaya maka ba mu stop that breaking of the eight wani alkawali ne anyway mun komo wajenka alhaji ali kabi breaking the eight ya daga kana <laughs> yana girgiza kai alhaji ali kabi <laughs> alhaji ali gabi ya ga ta girgiza ga don Allah don addabi eh. kai kai kana tabe shugara kai kada ka ga kabo ga ce mu da duba karbar ya faɗi gaskiya ba to Allah da annabi a sai doki ta eh. lokacin da yake cewa kaman ba su da takarda ba su da shaida kwanakin da yake magana bindiga na kai shi bindiga na kai shi wani takarda a ko ba su takarda ba su da su suka te cacu ka te don Allah ka te ko tukun an kore ku so shi ka ku te hmm. suka ce su yi dubara ce don a je tsaya da yin try ba ka faɗi lokacin contestin shi ko shiga ko ba ka da video voice in sani maka ko ni ban taba ji ni da nake ni ban taba ban taba ji ba sani maka buga yana nan yana yawo ko ina and shi ya faɗi da bakin shi wa ashe da ya tura yaran mutane kan titi ruwan zafi da barkonan tsohuwa duka da aka zuwa a kulle waɗansu da gangan suka yi saboda gada ta tsaya zanga ya tashi shi suke so su 20 bai yi the EC has been mandated to register qualified Ghanaians no. and to give conditions da are steps take steps that I take a je register an ba su wannan sai yasa suna zuwa parliament su nemi wannan power yesterday, code ko da yaushe eh with eh CIs shi suka ajinda ba wani kulugulu ciki sun ce muna son mu yi kaza shekaran ga muna son continue the session mu muna son come mu doki Sheda, guda kadai mu doki mu tsaya kan dan kasa ya register mun ga wani shaida wai gana card ko ba haka suka to to in before the parliament na mm. shekarar jiya mm. da e a kira EC a kira ni. ina sama mu duka mun ji su aka kira finance minister yau wani kuɗi na wani bank ya ce na biya ya ce to inda ka biya na baka wata guda in Allah ya zan iya baka lokacin nan print duka in sake musu that was the NIA ya biya biya ne wa akwai wani kuɗi da ya lock sauran cards da wani bank mm. da yake sa backlog nan ba a samu amma in aka biya sun je su yi magana finance minister ce kamar ya biya that before the parliament lokaci eh sai finance minister ya biya eh about 80% of it amma da eh, mai eh, ce 100 million 100 million Ghana cedis ya bayar kudin da ake bi 1.5 billion ai za shi ya ce ina 80% ya ce in ya biya eh, eh. za su je su yi aikin su ce ya ce ya yarda inda ya samu kadi za shi aiki shi ya kuma a shiwa parliament ya assure ga assurances dai alhaji ali kabi kuma alhaji ali kabi za shi gaba alhaji ali kabi zance assurances na zancen eh, mutane especially yana yi ai ba abin gari nan mun ga rigiman da ya faru lokacin da aka ce da block sim cards kan saboda saboda wannan card bai yi ready ba kuma har yanzu akwai mutanen da ke fuskanta akwai kada da mutane eh da minute ko ba gane ba genuinely su ba je ba amma kuɗin su da gangan ne da zama kawar mun san da haka mun san da haka to wanda ni ban sa cikin safu to wayanda suka je genuinely wanda su ba da gangan su ba kadan nan mm. sai kamata ma aji da su ko ba gane wannan mm. rana ista bai samu ba that's why i have problem mm. ya rajista da ma bai samu an ishi ka da ba shi ba that's why amma wanda ke saboda ya sakaci all years ga yazo ka ce to wani garanti ne cewa before 2024 election at least wannan kowa ya samu ya sa the release of the sum of the cast that's guarantee is that a guarantee yes that's guarantee in aka samu because ya yi magana da parliament ba mu ya magana ba the parliament yeah of course ya ce musu kaman da aka da za shi kenan ya je fara aiki and i'm sure za shi aikin shi ne ita kuma ta ce kaman inda gaskiya ne ta kaman hanyar da ake bi eh a shigo a samu gana kaduna ya yi more credible than hers mhm. so shi ce ta tsaya kan shi media ne ita ta wannan matakan ta lokaci ta ga lokaci ta ce ta ce processing su ya fi nata credible and on record su akwai commission of oath da ke zaune mm. da kake yi yana da wuya an hana ta ne da ta a ah, ita ba da kuɗi ba ta da iko wannan ba da kuɗi <laughs> ko ta nemi kuɗi kawai ba ta da shi da shi wanga ma da muke magana mun ce ma yi sa take ma a shiga da shi ma saboda ai a bar wanga abu ko ni anuwa rituwa ai sabon a yi sabon raisa ko ba ba if we can link it up kuɗi ya shiga ciki sosai i think is the best kuma in an ce a tantance a samu ɗan ƙasa ko da shiga ga ana magana don allah don ina ne ake rajista a ce ɗan ƙasa eh ba ɗan ƙasa zai rajista zai vote ba ina wani gari ga yami mini wani gari ne a ce anybody can do a register and then go and vote ka cire mini president ka cire mini mp ka cire mini governor wani gari ne ka cewa npp suka zo ba mu yan the law of the country ya ce haka ba mu bane we didn't do this eh, constitution da aka yi ba mu muka enact ba into law lokacin ku ne shugaban ku general rollins to shi mana ke faɗin nan if we are implementing it to the letter we are best and better even implementing it ku da ke gudu kuna dodge ku bai kamata a tungume ku ndi haka nan ne we are doing it muna eh, yin kenan daidai da daidai wanda ya cancanci kamata ya zo kan card ya je ya vote shi muke nema yanzu we have not stopped anybody ba mu stop ko akwai wani da iko isi e ke da wannan iko ta tantance ka ta ce tana neman card in bai yi parliament suna shi shawara su gaya mata it's as simple as that kamar bai yi mun duba abcd a superior kabo example su ya gwada kamar kika yaka da yaka damuwa if she's convinced or ka take court ka je ka tare that's what we can do but propaganda bai ci a ah, to to a ah, dole ne sai mun yi haka nan in 2020 kamar yadda ya fadi da covid da komi mun yi mun yi sabon register with garanta system da komai bai ba ta da komai ba wannan ka duka register interto continuous wanda zai shigo yanzu me yasa wancan wancan me yasa ah, wancan ba ba lokacin ana cikin ma sabuwa ka fara sabuwa ka fara ba kai ko ina ba gana ka ko ba gane ba yanzu haka an yi nisa a wani samu kamar 15 million na cikin hannun mutane ta ce 10 million ma da aka yi wancan shekara da ta yi registration nan su suka register with Ghana card 10 million out of the 17 we make heroes and now if approved za mu samu dewa ne ya zo zama kamar guda ma ya zama ba recycling a bata kuɗi ko da yaushe ma ya ba ku tanyunta ku da ku da yake ku ba ku samun ma credible takarda ku kai ma court da wangai kai nashi waɗansu judges ma sun yi ra'ayi da shi wa a council wani police station a kasu wani constituency a sake a yi which means ya yi kokari ya kawo shaida da ta gamsu waɗansu changes mm. ku ko guda ko guda kuma kun ce ku ba ku samu ma amma ku zuwa yaran mutane kan titi kun ce kun ci we are in a comfortable lead don Allah don annabi ku bari ga da ya zauna yanda yake mun ce mun aiki tukuru mun fi ku in ya kai lokaci ganiya suka duba suka ga mun yi sun bamu in suka kamar ko kamata ku sun ba ku ba faɗa ba ne amma a bar isi e ta ake da saba yi ta tantance kaga lokacin da eh, a sunan yaron ga Eh, yaron eh, kane samiran ga abu abu abu ramadan kaga abin da ya faru me ya faru eh wa zo a cire wadansu sai ba ku gudu irin haka ya a a alhaji ali kabi alhaji ali kabi <clears throat> alhaji ali kabi babu warin kowa ko baya alhaji alhaji ali kabi me faruwa let me put lokacin akwai time nace nan yanka ka guntu lokacin akwai time ba time nace barin tambaye ka a yi hankuri bari sakin baka da shi anytime sarauta ka dai kai barin tambaye ka question ga so so in yanzu siya inga ya shiga ina da in siya inga ya shiga sai yanzu aka samu wani daga baya bayan ana shiri za a je election sai ya je ya je a ah, continuous alhaji ali ka bari kan yi tambaya na ma kan yi tambaya har illa ma sha Allah a ah, ta bude ka tambaye na tambaya na ma eh, ka so a ah, no bari ma tambaya na tambayan ka kamar wani bai san ba an ji ba wannan ba a ba wannan nike bari bari ba wannan nike tambaya ba wannan nake so ta wanda the door is open bari mu ma you can go what is there bari bari maka tambayar bari maka tambayar isiya inga ya samu shiga sai aka samu wani bayan komai an kare sai je ce a'a shi current register da yake akwai saboda akwai wa'anda suka yi amfani da garanta system sunansu na ciki and in effect kuma gashi an soke wannan an ce garanta system is not credible ba ba yarda da wannan kan wannan a soke register gaba daya ano me impossibility ah, gashi ba gashi ce wani ya je court ba da ce lokacin nan eh. an ga kamar wai card sai kuma eh, wani ya je court ya win health insurance the driving license anybody can have it ah. if you are Ghanaian or you not Ghanaian so there's record a gwada Aisha Aisha one card biyu take rike da shi kuma national ID ka cikin guda kana magana ya ke cikin dari guda don gudan da ka gani ke kuma <laughs> it ba stop kuwa ba and aina ya yi su ya bari ya bari aiki shi isi e ba ta bari aiki ba ita ne ba ta dama ta yi ba ah. ah me yasa 2020 2021 2022 ba ta yi continuous ba ba ta yi bari mu je bari mu je mu je bari mu je da bari mu bari mu mun ko layi ina da layi muna tare da Awal Musa na za mu yi Awal Musa barka da wannan lokaci Awal Musa Rafsanjani yawa a ah, awa musa jani an ɗaya ɗage zaɓe sai on the 18 ranar goma sha takwas ah, to amma akwai a haɗaka na ƙungiyoyi masu zaman kansu da yake sun yi ƙorafe-ƙorafe na jin kai ke ma eh, kai ne kai ke shugabantar su ah, kun nuna wasu kun kawo wasu korafe-korafe game da zaɓe da aka yi musamman ka zuwa ta huskan inec da na'urar da suka yi amfani da shi na eh, vivas da sauransu eh, me damu me korafinku eh, kai na zaɓe a najeriya wata suke jagoranta kamar ƙungiyar nan da ake kira transit muscle group pmg wanda ke sa ido a kan fara demokrasiya mm. mm. a ta yi sa ido a wannan sa kuma sa sa sa sa ta sa sa a da sa da sa sa daga sa a waɗanda sa sa muka sa sa sa aka fara tabbata magudi na sa sa sa takar da jam'iyyu kuma na waɗanda yake wasu su kusa canta a su shiga sun sa karkaro to tun daga lokacin nan aka fara samun da saboda a lokacin an yi masu yawa da sai delegate sa'annan kuma aka zo aka kafa gabatar biyu cin hanci da mutane a wanda ma ba ta cikin da kawai saboda suna kujerar takara suka zo da kuɗi masu kai ko sati biyu da su da aka gwamnatin wani damar takarar kuma kasa a jam'iyyar kamar misali tafiyar a ada ta labour party labour no takarar ta ba shi da alaƙa a labour party bai ma yadda ma da ma'aikata ba ko kuma labour party ba sai ba mm. shi ba mm. amma saboda ya tsira kuɗaɗe masu yawa ya ba da cin hanci aka ba shi wannan dama yanzu a takara ko da shi daga lokacin muka fara ganin cewa an kawo matsaloli a cikin kasar zaɓe da mhm. tafi a Najeriya. Sannan hukumar zaɓe ta zo ta yi alkawarin cewa za ta shirya tafi na gaskiya ba tare da magudi ba kuma ta na'ura wacce za ta haka za kuma ta tabbatar da cewa to da ta bayar da an yi zaɓen nan an a sa waɗannan ko a cikin wannan wato nafka mm. da kowa zai gani mm-hmm. hukumar zafi ba ta wannan ba a wannan ya sa mutane sun samu damuwa a su ba saboda ta kan ke tafka da mafagudu mm-hmm. na zaɓe mm. saboda haka aka cewa abinda hukumar ta kai riga an kashe makudan kuɗaɗe da 300 billion mu muna ga cewa an yi rikin a duk duniya ta aka shi kuɗin kuɗi ake da ake na'urar kudin kuma um, na kudin zaɓe dole ne kudin na'ura ta kwanto ta yi kamar yadda amma saboda ana so a yi lalata ana so aka iya da a yi na'ura lokacin da ya dace a amfani da saboda haka yan najeriya sun siyasa kuma da mu muka kirawo yan najeriya suka rike su yi a tafi suka tantance kuma su so su zaɓa to yanzu wannan amma yan Najeriya kuma an ci amana da mun ba da tabbaci da jama'a kan wannan lokacin da zaɓe ba za ta yi gwamgwago da ta ba to sai ga shi kuma an samu cikin samun waɗannan tangarɗa saboda haka wannan zaɓe da aka yi ya zo da musamman wasu ɓangarori da idan ba ka zaɓi wata jam'iyya ba da za ma a kyale zaben ba ko kuma ma a yi mara duka mai gani a jihohi kudu musamman saboda haka ba da za a yi a sarki gaskiya da adalci free fair and credible election idan an ana wato rigibu ana kashe kamar misali akan wani wanda yi kaurin suna da amfani da ba a shar da sauransu da mutane sa aka kashe wasu mutane bayan Allah ba su ba su gani ba amma saboda suna da gata aka ba da beli a idan kai kisan kai ba a ba da beli masu hmm. mutu su saboda suna da iko aka ba shi beli yanzu aka waɗanda aka kashe aka ta su ba ba wanda yake kula to wannan zaɓe gaskiya ya zo da dukila a cikin kuma wani bangaren zamu cewa zaɓen ya zo da ɗan cin nasara kaɗan da kawai misali jami'a tsaro ba abin da suka saba ba wani misali mara ba wasu da ta kuma ɗan takara mm. a kurkuru kamar yadda suka ringa yi ta mm. sa'an nan kuma akwai wasu manya-manyan 'yan siyasa wanda saboda amfani da mashi aka yi sun kasa cin zaɓe mm-hmm. gwamnoni ko ta bakwai haka da inda a da ne ba wanda ya sai ce zaben nan za su za su kuka abin da suke so ne to saboda haka wannan um, wannan magumugudin ba ta kai labari ba no abin da muka ga a wannan zafi akwai ba su da aka tattara su kuma bangaren da aka samu kala a ah, nam malam awal musa jani kenan ah, muka duba za mu ga akwai nasarori da za mu ce an yi akwai kuma ainihin wajen wajajen da yake an kasa to yanzu dai an daga zaben har sai zuwa ranar goma sha takwas wato mako mai zuwa kenan shin ya kuke gani menene abin da ya kamata ta bangaren hukumar zaɓe ta yi ta bangaren ainihin jami'an tsaro su masu yi domin ƙara inganta aikin baki ɗaya jami'an tsaro suna da cikar rawar da za su sake sakawa don su tabbatar da cewa an yi zaben nan cikin kwanciyar hankali mm. a irkaina sa'annan na biyu suna da rawar da za su sakawa tabbatar da kan cewa ba a hana mutane da abin da suke so ba duk mm. kuma kuwa zaɓe dole ne su dawo da martaba su da darajar su da karɓuwar su ga 'yan najeriya da a bayan 'yan najeriya sun nuna sun yadda da su kuma ka zo aka samu mashi tasu yana da babban aiki Dan tabbatar da kan cewa yan najeriya sun kasashen duniya da mutanen da suka ido a hasar zaɓe mm. tabbatar da kan cewa duka wannan abu da za ta yi za ta yi abin gaskiya ne ba abin karya ba ba kamar ake aka za a ake za a yi abin gaskiya mai zaman to ba yi ba saboda haka kuma da tana da rawar da za ta saka tabbatar da cewa ta da ta da ta da ta da ta da karɓuwar ɗan Najeriya don kan yin zaɓe na gari na gaskiya da adalci kada sake samun mushkilar da aka samu a sannan su ta huskan ainihin ƙasa baki ɗaya su ma da muke musu fata alheri kamar yadda duniya duka ake musu wani irin su kuma rawa ya kamata ɗan ƙasa na kwarai ya taka musamman a tabbatar an yi wannan zaɓe Eh, a cikin limana kuma an yi adalci eh, Allah suna kan cewa hankali da tada hankali da rikimu da eh, sai da da kuma wani abu da zai da tafi wannan ba ba ne ga 'yan ƙasa mhm. saboda haka 'yan ƙasa dole ne a matsayin su ta 'yan ƙasa masu gari tabbatar da kan cewa alheri sun mai da kansu kan eh, wato kan su karka zo ka fuka fata layi in an sa kan layi da kar kuma ka zo kana zage da eh, a kariya ko kuma ka kawo makamai ko kuma ya amfani da kai a kawo makamai da eh, ya tashi hankali wajen yin zaɓe. Saboda ana fata ƙasa yi da'a ku yi layi ku dokar zaɓe tabbatar da kan cewa amfani da su don an samu a kafa don kawo rigima ba bai amfani da su don a tafi kowa ba kuma hana kowa ya zaɓin abin da mm. haka ɗan ƙasa suna da rawar da za su ɗan da zaɓe na gari a Najeriya. Alan Awal Musa Rafsanjani, Executive Director, Civil Society Legislative Advocacy Center, CISLAC, muna godiya matuƙa da damar da ka samu. muka wani interview amin amin awal musa rafsanjani kenan eh, shine babban darekta na eh, ta kungiya mai zaman kanta eh, kungiyar farar hula da ake cewa sislak da ke a nigeria mun bude full lines any moment from now amma cikin gida na ba baki na dama su ma su tofa albarkacin bakin su game da ainihin eh, siyasar najeriya eh, ok alhaji ali kabi barin ka one minute kan ishu eh, sai mu gode ma Allah ce kamar yau an yi ta an kare ko da yake akwai wannan election kowane election zaka samu damuwa ne amma in ya zama kaɗan na ne to shi ka ce alhamdulillah saboda yadda muka ji tsoro mu duka muke wasu wasi ya za a kare wallahi gaskiya shi mu ce kamar alhamdulillah kuma an yi zaɓe ko da yake akwai kiran korafi korafi that is normal in any election especially more in Africa an riga an elect eh, sabon shugaban kasa Allah ya tanye shi riko ya sa a zauna mm. lafiya amma wannan wani video ne nake yawo nake gani na so in tambaye shi cewa shi shugaban inec ya fito yana cewa kamar wai ya regret wadatar pronouncement da yana election kamar ba daidai ba ne amma ya riga ya pronounce ta irin wannan abu yana kawo fada da tashin hankali a cikin kasa bayan an yi election kasu irin na ndc nan don allah don annabi don irin haka ne yana kawo faɗa cikin gari ka gane da aka kara laisa suka ce sun ci wani mewa da have no record and irin wanga yana kawo na son tambaye shi ya gaskiyan shi ko da rashin gaskiyan shi however our call on all Nigerians to behave ya so su gane cewa kamar an riga an kare zaɓe abin za a yi ne a rantsar da shi ya so kasa ta ci gaba su yi addu'a ya zama shi zai zo daban ne zai iya jagoranci jagora tsammanin majority suka ba shi nan cewa ai alheri ya zama mu murka alheri saboda najeriya in ya fashe gana ne za ta yi kuka ya fi kowa to ba mu son haka na saboda mun zama tagwaye ne mu da su allah ya sa su zauna lafiya wannan tura da aka tura ya sa alheri ne a yi na gwamnati lafiya a kare lafiya na'am eh, ina jin eh, imran madawa bako ya zo ya karasa maganar da na tambaye shi eh, da ya ce alhaji ali ka bi siyasar ka Eh, ya yi daban da na kowa domin bai cika yin magana da ba gaskiya ba mun gode eh, sai wannan sako zuwa kai alhaji ali kabi aka ce please tell alhaji ali kabi eh, da su yi kokari su bar su duba lamarin free shs domin it's not helping parents saboda parents na kashe kuɗi na sai okay. kudin wasa ba okay. uh, bari mu bude phone lines uh, uh, mu di bari Nigerian election me da aka ce eh to na jin da to Allah ya taimake su sun yi mm. kuma an riga an yi zabe an cire shugaba excellency tinubu ko ba ka ba to Allah ya rika mai mm. Allah ya taimake shi riko akwai dai abubuwa da yake ya fito daga baya kan batun abin ga election malpractice da sauransu to da yake kaga muna ji ne ba mu wurin ke sa na yi so abin ga incompetent in yance dan yi wannan comment oh. as a whole amma na wani yanda aka yi npp garin ga suke relate to eh, abin ga apc a yanda suna kaman dole ya kamata a maintain wannan party da sauran shi nake ce musu mafalki suke yi saboda saboda so da yawa ban san abin da <laughs> breaking da <laughs> ko ba gane ba saboda eh, abin da zai yi faru nigeria zai yi faru ghana saboda abubuwa da ya faru nigeria amma bai faru ghana ba ah, ko ba gane ba in muka samu kanmu ni abinda nake ma mu yadda za mu yi daya wa'anda muke na abuka san kamar gashi nan kamar yanzu da za a je elections a mun fito congress ko ba haka ba wa'anda muka san an kwaka context election kuma ba ka samu ba ko ba haka ba ya kamata ka come on board ne ka save the party kamar yadda muke gashi nan muna nan ba mu samu ma gashi muna nan ko ba haka ba to haka in ma ya zo kan flag bearership da yake abin in aka ya faru muka je kan ya sunan shi Eh, pieces parliamentarism da sauran muka samu haka shikenan an gama amma in ka duba nigeria election in ka duba abin da ya faru ma eh, atiku abin da ya faru tsakanin eh, shi atiku da obi ko ba gane ba inda haka zai faru shine matsala amma mu bai faruwa muna saboda mu hanyar yayi yayi da ba kuma mu make sure mun nan kuma da mu stop breaking of the eight bari mu je mu doki <laughs> college kuma mu ba ku dama kuma da Allah an kun shigo brief amma da Allah a rage sautin akwatin television don Allah anytime kun kira ku bar sauraren kanku cikin television da zaran kun ji fonin ku na ring sai ku mute sound tv ku ko kashe sautin akwatin television ɗinku da an ɗaga kenan za ku kuna saurare ana magana da ku ta wayar ku ba wai lalle sai abin da ake faɗi talabishin ba sau da yawa in kun daga ah, kuna son ku saurari kanku a talabishin shi ke ba mu feedback ga sau da yawa ma layin baya tsayawa ah, lamba ita ce plus 233 ah, ga kuma plus 233 nambobin biyu duk mun bude su hello salamu alaikum first caller wa alaikum salam wa ke magana kuma daga ina kake kira eh, ibrahim tahir ke magana daga nima ibrahim tahir daga nima eh. bismillah eh, batun kashewan sojan nan dan wanmu sai umar allah sa ya futa amin amin allah ji kanshi amin allah ga masu lafiya rama na'am amma na disagree da imamu imamu ma imamu sojojin na da alhaji kabi ina son tambaya abin da ya faru daga shaman na there is any evidence evidence concrete evidence ko polisayen da suka kawo statement na kama mutane a sha masu kai wannan abu ne eh, so far yanzu an ce an kama wasu prime suspect. sai sa yanzu da ba ce a saman ba ah, an dai kama dai for now eh. a abin a shama ya faru ko dai eh, amma ba ce mutum a shaman ba don na zama witness wani abu da ya faru daga ni ba around one o'clock wani rana hmm. ina sai overhead na gani wani ya soka cikin taxi da ya soka cikin taxi na she mai shi ya gudu bai biya taxi driver nan ba mm. so like muna sai musu wasu boys sai muka bi samarin muka kama shi muka kawo muka ce ah me yasa ka doko taxi baka biya ba ashe taxi driver soja ne shi bai sani ba mm. sai muka komo da shi muka tambaye shi na ya fito wai shi ya fito dan suma so mm. excuse me na yi laifi bai kamata in kira sunan guwan nan ba amma yana jin hausa sai muka ce ah to ku kai kuna ba ta mutanen nima sunan mutanen nima yasa irin wanga abin ganga it can be possible ban ce kamar ba mutane a shama kuma ba amma it's possible kuma ba a shama ba eh wannan investigation zai gura nan muna magana sai mu ce kuma ya za ka je kofin wani ka je ka buga shi mai kina kwana da matan cikin dare ya fito da shi yana cikin boxer sauce ku buga shi is condemnable ba an condemn wannan mun gode eh, Ibrahim Tayyip bari bari magana batun eh, eh, state of the nation address kadan wani magana don uh, flower pot interchange ga mm. tun 2015 muka san kama an yi okay. da second interchange okay. sorry abeche blanc interchange da uh, fukwasi interchange duka muna da ina da video in ya disagree na send video nan ba mun gode Ibrahim Tahir ka ka make point in ka bari mu da wani kan layi 0559030393 in kana waje kuma plus +2332001100 eh, ku kira ku rage sautin akwatin hello salamu alaikum hello salamu alaikum wa alaikum salam wa ke magana kuma daga ina ke kira malam ina kiran ka daga Najeriya a Niger State karamar hukumar Rafi na'am me sunan ka malam sunana Ahmed Malam Ahmed daga karamar hukumar Rafi Niger State bismillah Malam eh. Ahmed muna sauraron ka zaɓe da na ji kunyi na Nigeria okay magana na gaskiya idan ana neman a ce an yi zaɓe na kwarai a najeriya hmm. to ya kamata a ce duk wani INEC ofisa kamar yadda Nijar ke yi a nemo Kur'ani su rantsi da za su yi gaskiya. Hmm. Idan har aka yi haka nan, hmm. in fasto ne kwamishinan a bashi Bible, idan musulmi ne a bashi Alkur'ani ba, Alkur'ani rubutun injin ba wanda aka rubuta na hannun kafata din nan shi ne kamata a ba su na mm. rantsewa so maganan su a tiku cewa sun an yi abin nan an masu magudi da sauransu ai gaskiya ne ai akwai wayan wuraren da ba a yi zaɓen ba wasu wuri bandit sun koro katiri da an dawo da shi wani wuri kamar na justice ai akwai wuri biyu da aka sace katiri da din gaba daya okay uh, magana na gaskiya na mun idan mun gode malam ahmed daga rafi local government niger state ah, amma shi da kanshi tinubu shi ma ya ce ya akwai wasu wajaje da apc ba musu adalci ba halo salamu alaikum wa alaikum salam waga call ne daga nima kande jamila bismillah <clears throat> ina gaida yaya na mamudu Allah ya saka miki da amin amin alhaji kabi kakani kayi <laughs> alhaji kabi kakani kayi alhaji kabi har yanzu ba kamar siyasan ka ba alhaji kabi a nan kan kai da maganan da na ne sai parliament yayi na gaskiya ne mana gaskiya maka lissafi aikin da John yayi mana da ya gaskiya zarfe yake vota ni da ya manta da kanshi keke ya vota na zo gaishe ku inda Allah bai sauke NDC ba da ba ku gane ai NDC ya maka sanga lokacin da ba ka nan yaushe oh okay kada ka ce baka san aiki da John Muhammad yayi ba <coughs> lissafin da aka maka ya maka lissafi na nana ba mun wuce wurin nawo alhaji kadi sannan electoral commission kuma ta san kaman gana ba sayar mata ba ina na ya ajiye ta ba sayar mata ga ko mu ba bayi ban cikin kasan ga kowane da aka haife shi cikin kasan ga dan kasa ne kesa muna roƙon ku mun gode siyasan da kuke yin nan ku yi hankuri saboda Allah mun gode mun gode kande jamila ke ba ai siyasar kike amma da Allah in ka zo ku bar eh, personally kuna kira sunan ku wannan maganan duk ku bari ke dai in maganan issue ki hello salamu alaikum eh ai dawa kai hello salamu alaikum wa ke magana kuma daga ina kake kira wala alhaji alhaji alaye baba kofredo a eastern region muna jin ka alaye baba sannu ka dai ba alaye baba alayawa layin ka na break da ka position kanka da kyau ka tsaya da kyau ok sannu ku da aiki sannu ka dai muna jin ka yi magana alhaji alaiba layi baba Allah Alayi eh, eh, ba yau layin ka bi favor mu ina jin kila yau ba ka gida kila ka shiga wani waje eh, amma ka samu correct Eh, connection in ka kira ba laifi 0559030393 uh, plus 2 hello salamu alaikum wa mi alaikum salam wa rahmatullahi bilingual journalist of our time the defender Elsa. of democracy democracy alhaji umar bawa na umar bawa bismillah eh, ina ke da alhaji ali kabi national communicator facts fax da yake bayarwa about the topic da ka kawo eh, sarauta kana large number of ministers hmm. shi ya produce muna six regions six regions otherwise ndc ghana was standing still ghana na sai Oje guda ne o amma da president ya zai division of labor ya kamata ya kawo minister da yawa ya so aikin shi kuma secondly eh, president ya goda musu kaman dilla dilla dilla project duka kada ka je minister google yanzu technology ya advance ka google ka gan kudin da aka fi spend ko ina so that you calculate the quantum of the money mm. as compared to the loans da aka karbi in suna rigima sai su ke wai lagos hospital don allah sarauta na na bai gina lagos hospital ba second phase bai gina ba second phase lagos hospital amma sarauta wani wayan baka wani message mu kwalasin nan kuma wai ya kamata kai ta bamu lokaci kadan so that political science students in suka zo sun yi su samu feedbacks da kuka samu daga citizens abin da ce zan gaya maka ce na insha Allah mu yi wannan aiki na musamman eh, da mu da kuka za mu yi program rana Umar Bawa defender of democracy 0559030393 eh, in Nigeria Niger Cameroon kuma kai amfani da plus one. 0000 nan kira da Allah rage sautin akwatin television sai a yi magana da mu direct halo salamu alaikum assalamu alaikum wa ke magana kuma daga ina kake kira malam suna na yi daga daga daga Niger daga Niger state eh kwanta gwa ina amma baka faɗi sunanka ba suna na yi sunana Yushau Yushau kwantagora bismillah ma Yushau eh to game da zaɓe da aka yi a Niger State ya yi kyau bismillah bismillah ci gaba da magana kana sauraron kanka a talabijin to game da zaɓe da aka yi na shugaban ƙasa gaskiya ba mu adalci a cikin shi gaskiya saboda a nan a nan Niger ma a nan a yi shau kwantagora kaga da muke faɗin sauraron kanka a talabijin din nan <laughs> yana kana shi yasa kai kanka kake sauraro shi yasa in an yi magana ba za ka ji nan take ba halo salamu alaikum mun samu wani kan layi halo salamu alaikum halo salamu alaikum zero halo salamu alaikum wa alaikum ake magana kuma daga ina kake kira malam alhaji alhaji alhaji alayi baba ka kuma dawowa babu laifi bismillah to shi ne nake magana ne jikana tsayar a mici gafa al'ataya kuma Allah ka amin amin shi zancen sojan nan kake na kana addu'o'i abin da ke tuni ne ina neman ga NDC ne

0559030393 hello hello salamu alaikum wa alaikum salam wa ke magana eh, kuma daga ina eh malam muhammadu daga salga muhammadu salga bismillah eh, bismillah to zalla ina so a gaya ma a gaishe mutum ndc na sosai a bani ok eh a gaishe shi kwarai kwarai a bani wai sun ce kama wai su break it NPP za su break 8 ba su su break 8 nan saboda ah, yana Najeriya suka yi hmm. Najeriya Buhari ya doko vice president ya aka vote shi ya shita hmm. aka doko wani daban aka zo aka sa ya ci to dai za su wannan ce da ci shi da bomuya inda sun ce bomuya dai to wannan <laughs> amma munan salga alankashi muka ba alankashi dai ci yau ya ci gobe to mun gode ku Allah taimaka muku Allah taimaka muku assalamu alaikum eh, mun gode malam Muhammad Salga Muhammad Muhammad ko gare wa MPP kake ko NDC to ka ce Salga hukun zabe da wai eh, malam Muhammad kai ne final call mu ko eh, na ji final call kamar mun samu wani call kan line eh, ok eh, eh, eh shi ke da wai wai wai kwas ya yi haka da bar mu komo eh, na cikin gida <laughs> za mu zo mu zo mu wrap up alhaji ali kabe mai final comment din kaka generally abubuwan da muka tattauna in one minute batun sojoji da zan ce kaman kowa ya samu hakuri kar kowa ya kara dokan doka ya sa hannun shi su kuma sojoji don Allah su kula cewa kamar karfin mu ba guda ba gaskiya saboda su mu muka ba su makaman da suka rika ko da mu wani ba daidai ba su rinka tosaya muna saboda kuma su rinka shigowa suna ma'amala da wani sosai saboda mu fahimce su su ma su fahimce mu kuma unguwa in suka taso suna wani gungu da wani kungiya da yake zai ka damu a yi sauri a taushe saboda irin irin ga yau waɗanda suka yi kila ba su dawo ba su kusa eh, eh, sun tsere haka ne sun tsere suka ga kamar yanzu waɗanda ke ciwo kamar wanda aka ce yana kwana cikin daki an fito just like that sorry about that ita kuma matan da iyayen sa Allah ya ba su hankuri shi mala ji kanshi wanda eh, suna wanda zan ce kamar za mu ba shugaban kasa credit ne cewa kamar ya kokari ya zo ya gabatar da constitutional mandate shi mm. kuma ya gaya muna gaskiya dilla dilla wanda ke dama kamar kan da dan uwa defender ya faɗi ka je na'ura ka je ka check ya so ka contradict shi ka kawo naka so that mu gani so far so good kuma on the kamar size of the government i think muna da 86 ministers mm. yanzu ga haka mm. jama'a da zai 84 ne with 10 regions mu muna da 16 regions i don't know in kuma wai a duba wani abu ne mun riga mun yi ko six ministries ya squash yanzu haka da muke magana da zongo da business initiative and then special initiative duka da sauransu ba suna kuma ya riga ya batun fuel coupons 50% ya batun 30% salarin duka mutanen da shi ya ba su aiki an gudu kai kuma ce kaman ba a travel sai dai akwai dalili da ke ta kamata a te tukuna a te duka tare arzikin kasa ne da kuma duba kuma ya admit muna cikin problem financially har yasa muka te muna desecin program ga yana addu'a ne a bai support yeso wanga IMF ta gamshi da mu ta mu ta kawo walwala zai zo walwala zo mu duka yan kasa ne as for the breaking the eight day work aikin mu zai gwada kuma it is possible Najeriya sun gwada way insha Allah kuma Dr. Bawumia yana nan tsaye kan kafan shi to um eh, eh. ni da abin da nake son kamar da muka faro tun farko shi dan wanmu da aka kashe daga Ashama mm. eh, Allah mai jin kai kuma Eh, dangi kuma allah kara ba su hakuri saboda akwai zafi akwai zafi sosai kara musu hankuri eh, karu saboda dan fara magana karin zo in zama presidenta ko ado da yake eh, bai yi ma wanda ya kashe addu'a da sauransu daidai fara magana ko ba gane ba kuma abin da ke so mutanen gane dai su gane da sls john domani muhammad zai bar mulki duk da project da ke tafiya reach hospital uh, education ko ta wani abin ga fanni duka kana ganin komai na tafiyan da yake ya kamata duka abin ga bashinmu duka ya saya 120 billion ghana cedis shekara shida npp kawai yanzu haka muna wurin 100 eh, muna wurin 600 uh, eh, sunan shi billion da suka kara just 6 just, uh, just years kuma ba wani abin da ke gashi nan ah. Eh, da za su gwada saboda yanzu ma vaccines ma da yara da su yi amfani da shi ba mm. kawai ma mun kasa se wanda ji inflation eh, iyaye mu sun ci ba su san inflation ba amma inflation shi ne yau in ka te siya abu kasuwa gobe ka koma an kara jibi kamin ka te an kara gata an kara in ka je malata in ka je nima in ka je ankara duka abin da yake fa wannan sun san wannan yasa yanzu haka inflation mu da yake ba taba samun shi yanda yake gane ba shi an da akwai faro ba miya muna wurin 54 har za mu sama sa'an nan gdp mu kuma eh, ba kyau shi sa dola kuma na yana ta tafiya kuma gashi nan dai eh, ban da wani inda zan kama kan batun ga abin da yake npp ya yi mm. da zan ce ya yi kokari amma kan batun zongo minista dawa na ce eh, rafa nina wai eh, an scrap sau a ai wannan an kawo ce ba mutanen zango kuma da aka samu abin da ake so shaka mi shaka eh, scrap shi sa wannan nan bai wani abin da yake ya our democracy is under threat na san wani kolon ka ya kira the defender of democracy mm. amma baka defend democracy ka zo kana bin mpp saboda mpp they can only break our the democracy ugore ugore halbe oh Allah bigina Dr. Arafat okay. ko ina yake Allah yake sha eh. kuma new hajbot chairman Ben Abdallah honorable rabu inner city konneta honorable bani abdallah ko oh, ina ki Allah basu ne to haji na to haji ya zama business eh ba to haji kuma ya zama business mun gode kudi yayi yawa eh, ko mun gode mun gode ah, mun gode matuka da baki mu da kuka samu shigowa Alhaji Ali Kabe communicator na NPP mun gode sannan Yakubu Mahmud Mudi na NDC mun gode sannan wanda kuma Eh, muka engaging su kan phone eh, lieutenant colonel retired umar sanda ahmed former ambassador zuwa na egypt eh, kuma former imam na ghana forces mun gode matuka sai kuma imam abbas abdulkarim Eh, da shi ma muka kira sannan awal musa rafsanjani na sislak musamman ma eh, hard working producers na abdulwahab wando da kuma idris abdallah bako sannan technicians yeoman's job eh, musamman ma mcr imani imani imani na kira sunan kaso uku thank you so much for the support. Uh, may God uh, replenish everything you're doing with more blessings. sai kuma. uh, muhammad afb thank you so much uh, da irin gudunmuwan da kuke bamu uh, cameraman mu isaac isaac yana nan uh, my boss ba ku shi dai ban samun shi sai kuma ridwan da irin taimakon da suke bamu duka entire timun da suke taimakawa taskar gaskiya da kuma sauran programs baki daya uh, insha Allah next week za yi zaɓe na najeriya mun kawo muku shiri na taska gaskiya inda za mu duba zaɓen da kuma yinin abubuwan da ya faru a madadin duka abokan aiki ni salu sha'abu sarauta da na ja kalin shirin kullum kuma nike ja cikin ikon allah nike cewa salamu alaikum a huta lafiya siyasa ba siyasa ba ba kuma